رب العالمين له الحمد الحسن وثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nan ne foyan litinin safashi da wuta 1434 yan kalenda alhijiriya 1433 hmm? láàrin ya shafi gobe ni ya march 2013 ya kalenda yan almiladiya nan ya ci gaba da katuyan bita ke mifta hudar salam bita ke ke shahadatai al-islam ya sheikh hafiz ibn ahmad al-hakami rahimahullahu ta'ala bayan mukaddima na ibadar sai fayin wani manga amma ba adu fawusi kuma ibadallahi wa nafsi bi taqwallah fattakullaha ibadallahi rahimakumullah wa alamu annakum lam tuklaku abatan wala sudda bal wallahu khalaqakum li amrin azim wa khatbin jasim bayyanahu fi muhkami tanzilihi وهو الحكيم في خلقه وشرعه الصادق في قيله ومن أصدق من الله قيلا وأبين دليلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطيمون فأخبرنا تعالى أنه ما خلقنا إلا لعبادته والعبادة يسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وأصل الإبادة وقوامها الذي لا قوام لها بدونه هو التوحيد الذي أوصلت به الرسل وأنزلت به الكتب ومن أدله أمر بالجهاد وفرض على كل فرد من الأفراد ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجامع له كلمة خفيفة اللفظ وافئة المعنى جليلة القدر وهو لا إله إلا الله كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة فهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وصاف شجرته وعمود فطاته وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها فهي الأروة الوثقى التي قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الآية وهي الأهد الذي ذكر الله تعالى في كتابه لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل في قوله من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وهي كلمة الحق التي ذكر الله تعالى عز وجل في قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وهي كلمة التقوى التي ذكر الله تعالى في الكتاب وعظمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وهي المثل الأعلى الذي ذكره ذكر الله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهي الحسنى التي ذكر الله عز وجل في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وهي القول الثابت الذي قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآيات وعنها يسأل الله الرسل وأممهم حيث يقول تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فيقول للرسل ماذا أجبتم ويقول للأمم ماذا أجبتم المرسلين وفي الحديث لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ولكنها قد قيدت بقيود ثقال وهي أثقل على من وهي أثقل على من أضله الله من الجبال وشق عليه حملها من السلاسل والأغلال أما من وفقه الله وهداه ويسر له سبل النجاة وجعل واو تبعا لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ومصطفاه فهي أسهل عليه وألذ لديه من العز الزلال من قام أما بعد bayanana ma'ana bayan mukaddima na gogaliyani nan wane ya kalima ya amma badu ko badu a gaggaje kiya zice wino ko jara alqulfu fi amma ba'du man kana an biga wa udda aqwalan biga wa dawudu aqrabu ko mm. a da can da ba ita kalimai amma ba'du man kana zai biha zice wino ko mm. amma khilafu na jadi batana wa dawudu aqrabu ẹ̀zàgán àníbi dáwúdá tí ó yín gan nga ẹ̀gà e na biki nan ẹ̀gà e na ba gano, nga yi fọ́sùn ìkìtàbù na na bi dawo da nan man ga fa'o sai kuma ibadallahi, ya wuce shi ya ci mai je wasu ci wa nafsi da ci ta ci mi mai ji wasu ci bi takwa Allahi bai da sai to ci fattakullaha ibadallah ya e da ya ce ci da wuce shi ya to ci rahimakumullah to ci guye wa'alamu ya mai dalile annakum lam tuklaku habata ajiye je ya zubwa wala sudda a mace je ji wa wuyanya bal wallahu khalaqakum li amrin azim ke ci ali ta ji e bayan lamarin ciko wa khatibin jasim ke ci mace ta ji e bayan lamarin ciko kun ga bayyana wa fi muhkami tanzilihi eh la ta ci jali ta wuce na to ya bayani ya ga wuce ji dalita su wuce ko na wuce na ya alqur'anu wa huwa alhakimu fi khalqihi Allahu etu yoni da yake mai e ba alita nan wa nan wa shar'ihi wanda shari'a sai ci nan ko as-sadiqu fi qilihi etu ne la gaskiya ta e bai ga nan wa man asdaqu min Allah qila aje zadaba na magaskiya ta kunso ya cina wa abiyanu dalila amma da zadaba na ke magaɗe a kunso ya cina sai ci gawa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun mi jani ta yaji ni be za an jija sai ba da jibuta ya ni wa ma uridu minhum min rizqin me wa zikin don da biya wa ma uridu ayutimun me wa ga da ya miya ja fa akhbarana ta'ala sai ce latin waya labari annahu ma khalaqana illa li ibadatihi ga wujin halitta ya sai bai bi jibuti yawi wal ibadatu ibadare hiya ismun unga ismuna jami'un na ku kaladan li kulli ma yuhibbu Allah yin dullu na sai cewa waya radahu ma yarda jin bayina min al akwali min e gajo wala amali da ya kuji a zahira na cikin bangbana wal batina to na sona wa aslul ibadati asali ne ya ibada nan wa qawamuha be na ku ibada jikini nan zai la mu laha bidunihi na ibada ku jikini sai ya wuce nan wa tauhidi nga la to taji nike to allazi arsilat bihi rusul e bo tauhidi nan na to ta tutu to wa unzila wa wa nuzilat bihi alkutub e bo tawhidin nan ga tilitafi jin wa min ajli umira bil jihadi e Tauhidi tawhidin nan man ga malaka ci jiji foro da jihadi wa farada ala kulli fardin min afradi ko mutu la wajibi ta ce zainin dondo wali ajilihi ebo ya tauhidi na nama kuli qati dunya wal akhirah nga ajali ta yi jo nga ajali ta al kiyama wal jami'u lahu ina ku tauhidi ya kan bayani wannan ga kiyo kalimatu khafifatu lafzi kalimu yo no ga gwa go ben lafazi un fana wasi'atul ma'ana amma ma'anun gofi jalilatul qadar kaliman na mawuje ki wuci koko wa la ilaha illallah ngai kalima la ilaha illallah kalima la ilaha wuci ngai kalimatu shahada kalima shahada ne la zaga da musulunci wannan wa miftahu dalil sa'ada kalima la ilaha nan ngai je koye mi yake yi emiya emawo ngai je koye aljanna fa hiya aslu dini ngai gbere ya dini wa asasuhu ngai kiyo nga ma ke yi foundation yin ko mm. nga yi ki wo wa ra'su amrihi la yalla ni bi mun nga yi tishi ni mari bayani wo wa saqu shajaratihi nga ma ke yi skin ngo doga ci baga yin tun daga gere ko ngo doga hadin so gi ta cho do nan mu ce da je ko la gi fito nan ngo to ya Allah to ka ke to na nabi wo bin la yalla ga go ne ke ne yi kinin waga da salla wati da azu wati da zaka wati da haji wa madi la ilaha illa wa ngo le unja amfani an non nde ba gwanwa thank you hmm sa ko ke la to yidin na baba idan wa amudu fustatihi ke fustatu ina ya fustatu ne na je ina je ke fitiyo nan ina je ke fitiyo nan amma amudu ne kan ne fitiyo nan yi nan ya fila nan ga fila hun wa baqiyatul arkan ne ke bata nan wal fara'idi da tu falila ne ke ne mutafarri'atun an hanwe ke wala gishiyo ya la ya lawun nana mutasha'ibatun minha muke wagwagwa dubo mukmilatun laha wa gula ya laumi muqayyidatun bi iltizami ma'anaha make bi kan yezu la yezu bi ma'ana la ilaha illa allah wal amalu bi muqtadaha wa ma ke lutun bi la gala mane fa ya al urwatu al wusqa la ilaha ga al urwatu al wusqa gbana allah ti qala allah ta'ala na allah la ne gagan fa man yakful bi tawuti da daga ji kafiti bi tawuti wa yu'min billah mutai ma na da jibe saka saka distan saka sannan wa lasun al'urwatul wuska ya gama na buka nan lan fi sama lahawa za al'aya wayi al'ahadu la ya Allah wuci bai ma wayi al'ahadu ga ya alkawari allazi zakara Allah ta'ala fi qawlihi na Allah subhanahu wa ta'ala gabanu gagan la yamliku shafa'ata adda na ji mallaka wa ya gwatana illa mani ta kaza inda rahmani ahada ya zane ga jali kawai ba su kone al'ahadu wucin ga ila ilaha illallah wai alhasanatu la ilaha wucin ga ke ya alhassanatu Allah ke zakar allahu azza wa jalla na allahu tun ba na wani gagan man ja'a bil hasanati da nan ga bi alhassanatu ya tun kirki nan falahu khairun ha wa na ji alkhairi huna wa hum min faza'in da wanci matun daga firgi kita yau mai izi ya fara kiya ni wuce aminu na ga hadiya minci ma na wadi la wadi ya minci fadi ya zura da kiyo la ya lawi wa ya kalimatul haqqi la ya lawi kake kalima ya gaskiya Allah zai zakara Allah azza wa jalla fi qawli na Allah ke ba na wani gagan illa man shahida bil haqqi sai da ni gajiri bai gaskiya nan wa hum ya'lamuna mai da ilimi na da ba ya lamuna ga kiyo wani alhaku na la ilaha ya alamu na muka ce proof ga al-ilmu ya min shuruti la ilaha illa Allah mu wa ya kalimatu taqwa la ilaha muka ce kalimatu taqwa allati zakara Allah ta'ala fi qawlihi na Allah ta bani ga wa alzamahum umma la ba za ga aibe kalimata takwa kalimata takwa kalimata da sun ce wa kanu haqqa biya wa ahliha na maga gwaye ga bil jama'i wuce wa ya almasalu la'ala la Allah maga ke almasalu la'ala ko ton ko ci ko misali la Allah ta ba الله تعالى wala الله masalu la'ala fi samawati wal ardi wa wala azizul hakim ko wai alhusna allati zakara Allah azza wa jalla fi qawlihi la ilaha illallah gake yi alhusna ba na ce ce latu ne gaga abu da wannan sa'an ma mana wata amma zane ga la ya zanen wataka maje da da sun ce cina wa saddaka ma gaskiya husna da allahi na fasanu ya bil yusra yiga fi fanda la da la mari lamari na ga fa suna wa yi al qawlu thabitu la alkaulu Sabitu al qawlu thabitu allazi qala allah azza jalla na sun la tuna ga yuthabbitu allah amanu bil qawli thabiti to ci ga tabbatar waji ya zai imani dina mun ga da kila beki be kalima ya ilaha illa fil hayati da tun da rayuwar jawa fil hayati mu fa kalami al'ayatu ayashi wa anha ete la ya lawo na masuku yas'alu rasula rusula eti u baga Allah wa bitu ci shi gan wa umar magum bi al'umma ji haythu yaqulu ta'ala bana to ce na tuna gan fala nas'alanna alladhina yi ilayhim zai a tun za shi lo yi ga za wuce ni gan mana yi al'umma ji bene to nu penci shi to to to galaji to fulani ji to rumawa ji zandoro nde ji tuci tuwan tuci ji hana to ci giginga in ba la Allah ne to ga ga la wa ne ayan wuyaye sai ce to wala nas'alanna al-mursalin to na jima tun daga zamani annabi Adamu har da zamani annabi sa sallallahu alaihi wasallam sa sallami nan ba ta ta ci wuce mato ta kiya gigan eh ne e, e, ya tuye tuye da wuya ya ne e, ya wuya ah. sai ko li rusuli sai ma za zai ji mutu da fina kyaya ya jo waya kuli lil umam al'umma na shi makena ce ta ke ga al'umma shiga ma za a je butu mul mursalin tuci na shi mutum ya yana da jakiti ya yawon ruwa ga egan na shi waya sa ya sa tun daga ya ga mun kai maza bi wa fil hadisi da hadiso mun ga walau anna samawati saba da ga ga sama gutuwa ba wal ardina sama saba to kin gutuwa ba fi kifa agula ta gwajin gini ne tsoro walla ilaha illallah fi kifa a magala Allah la ta gwajin gini ne tsoro ma lat bihinna la ilaha illallah la Allah ga ji kiyo ga san da be walakin na kad ku yi da bi ku yudin siqat amma la Allah ne unde kiyo o da kan yi gangan da dari na julubi na yare wai ya kalu alamun adallahu Allah min aljibali zari ngo le sharati wuti gaji ba kun mana shuru da Allah wuce un lutni un lutni gan da na ga ajina un lutni abubuwa ga fati wa she kwale hamdu amina salatul wala galali un mazayin la yu zari na jari na shi nan dan be gan bu kuji na amma ma wafaka wallahu wahdahu amma zan ce ji gula ji bade be koy boro ce ci mu uba nan wa yassara lahu subulan najati ce ci mai fala da yu ne koy boro ya koy gwa ganan waja'ala hawa tab'an lima ja'a bi rasuluhu ko umma etun egbe zawuci mm, umma egbe zawuci wa tuye na tuci bebe yi na wa mustafa be zane tuci tani ga ne sa suna sai ya salu alai wa alan zuladai min al azbi zulali ko hmm. e me la ke la la zan be tun da duwe ko kuma yu gan nuwa na mana ko nuwa na ma uci madi kiyana uci madi esanin na so alegan manchak man da na baya amma ba gan fawusikum ibadallahi wa nafsi bi taqwallahi ko alaje daga babu wannan man jaja sai ladan da gan ladabi yo mini ladabi a duwo waga ba duwa ka no ba ga no na ba ta tun rezo eh rabbi sirili. wali walidai wali man da kala baiti mu'minan sai ci fabe mi fabe man ci mi o ma farin be zai gaga ni bo min ya mu'mini jona dago jiga na ku at-taqyid wal idah ibn hajar mas'ala na da mine na waji ibn waji ibn salah jaran ibn ibn salah wa cha gamgan ce cuji wọn àdúrà báyà sáré lóyún tí báyà tà chief nàájì rẹ̀ yìí ẹ̀ àdúrà can ẹ̀ àyà so òsèkùn ìbádàláì wọ́n lè fi àmà ń gbọ́ lẹ́kọ́ òsèkùn wọ́n ìbádàláì lè fi ibi tẹ́kọ̀ àlà ẹ̀gẹ́ wọ́n sẹ́ tì iná kó wọ́n jí àyàn wọ́n jí gan àdúrà wọn ẹ̀ kí ẹ̀ tẹ́kọ̀ àlà ẹ̀ kí tẹ́kọ̀ àlà ẹ̀ tẹ́kọ̀ àlà ẹ̀ wasa da kuma ke so ya ci umarci wai ta da na ku sha ke ibrahim ba ke ta kuwa ya na tsaye ti gaga gẹ́wọ́ ọdún na ọlọ́ọ̀dẹ́ ló gaga gẹ́gẹ́ gẹ́wọ́ ọlọ́ọ̀lúwa náà ọlọ́ọ̀lúwa mú musa kí ẹ tẹ́kọ̀ọ́ lára. an taj'ala bainaka wa baina layi wikaya wallo da tsakaniye wabe da ba ya ce ci wode kiyo wode tsa mana ina ga yana na laga ga da jiyan wuce mai ne ta kuwa layi ne ga zama an ga ce majid defan ya ta kuwa layi ga ngayi an tabuda Allah ala nuri min Allah ya tarjo tawab Allah wa an tajtani ba ma fiyat Allah ala nuri min Allah ya ya iqab Allah wajibu to ya tsoyaci ta ta asko daga ba tsoyaci bane wala da ya tsoyaci na wa mawallo ko ya bilin ba ya tsoyaci ta ta asko daga ba tsoyaci bane wa sun da ya azaba yan tsoyaci na zanga ce maji fasara ya takwa Allah ga ngai silul awamiri wajtinabun nawahi so ko gaji waji so ko ga lugwa ba lugwa a yanzu definition shi kakai amma takwa Allah ga Allah zalu aljanna wore tilka aljannatu allati nuritu min ibadina man kana taqiya aljanna ne ya ji kuna da gege da sai so yaci na takwa Allah ngai wa sai na sai ci jinore wala kad wa sayna allazina min qablikum wa iyyakum an taqulla sai ci jin wasu ya ci ya zai ga kami ya na to ga ya sunayen sai ci ya ba takwa Allah ya gaba mu la ce fi azu ya allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sai ya gan wazu ji wajibi ta ce bo jamnul ji wajibi ta ce zai gobe la ne bo yadda da sun sai ci anai sa sun mani sai ba bitun ga sai ci ya mi takwa allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa sai ci ji forogai sunawi wata kuni ya ulil albab ya naji ji hankali na eh, sunami sai ci ya sami sai ci فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله واعلموا annakum lam tuklaku abatan wala suda ita ga sai ji ya buɗe zuba ko amma su ta hannu ma khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un ya bai ko ya ce ba da su sai ta bal wallahu khalaqakum li amrin azim wa khatbin jasim bayyana fi muhkami tanzili ke ci jije bin lamarin ciko yan wuce na ma'allawa ti bubu na bayanin ji da fi bu huwa alhakimu fi khalqihi wa shar'ihi as-sadiqu ko fi qilihi ke ci bai mai yan do na to ci no bai mai ko wa man asdaqu min allahi qila wa abyanu dalila wani ganna ba su da ba zai na gawo man asdaqu min allahi kila ko ba zai lati gawo man asdaqu min allahi hadifa wallawa a'lam تجوى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون sai ci jali ta yi jini bai zani da sai ba da ji buta ya hun sai ci wai wa ziki biya sai ci ga da ya hun ya ja fa akbara na na khalaqana li ibadatihi sai ci gamu jan sai ci ya labar gamu jan ali ta yi je boyan ibadan wubu annabi adamu alaihi salam annabi adamu alaihi salam babu sai ci babu sai ci jari ta da adamu da ta ba hmm? aljanna mutu ba ta yako amma to sai ta gani ga adamu ga in ba ya ce yannakum minni huda kama ni taba huda fala dhil wala yashqa ko ba wa biya ya daga bambu ne yamtu ba wani na wa jan ma ali jan ma ali bai baya amma wace go zan zan ga tu a dogon daga zamani a nabi adam wuce har da zamani a nabi nuhu za yi bata ta ta tauji da karin nasu matan wayi da tan fa ko amma zamani a nabi gole ko za yi ci ba tabu ta ya wodu suwaru ya rus ya ok tsara lokacin da shirka ce shirka ce da kusa ci fetuwa to a nabi nuhu tun fa ba sallahu nabiyina mubashirina wa munzirina e a biya yi zajaji ibada ji ya so yaci sai ci to ga biya ya zaji bushara amma biya ji zaji gargadi kole ba ni shirka ta ga dono ko shirka wuce wuce sai continue zai ji ma jan gargadi da gaskiya ta Allah shirka ya da dubu ta su nan su zai ji kiyo a to bai ji ma to ci da jama'a ne binu ji jan alaka ne kwa zai ji ma ni duniya ka zai ji majima ni bi na bi nuwi sai ci ta hakan gwaganci na zuku nuwa ya tufa ni bi ya bozo na sai ya tufa ji an na zuriya ta wuhumul baqi zuriya ya na bi a a na nuhu a ga zai je kenan nga mala mai tari da ja ga halitta ba ta da baba guba baba ya mafaru nga na bi adamu baba ya ba ci nga iziyo annabi nuwo bi ma'ana baya annabi nuwo zando na ga de kenan zuriya da bi nubu ciyo kuyo to shirka ce da Allah ba bai kago be zamani kike ka ni ato ani sa sallam tunan ka kuna murbun luhai al-khuzai unda kukuti shi tun daga kiyen shamu wace kujikin balarabe wace bai balarabe gabi ajibu ta yi nan

روى العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ibada ga ne na ko kala da ndo na tete wa mai daji mai mini gon to batu to sona to ne bangana ko wale definition nana definition shekul islami ibn taymiya ngai nana ake ya al ibadatu lugatan yin atazallul wal khudu da da mai ga al ibadatu lugabu amma shar'an sukun ini definition na jayu non gaci no amma ki sharati ya gugu ya ibada sharati ya gugu ibada ya guba faman ka da yarju liqa rabbi falyamal amalan saliha ganin wa ga to ya ci gugu ibada ya wunan ganin wa ga wudu gube to ya ci nan falyamal amalan saliha wulofin kirki falyamal amalan saliha ni ma'anan wulofin kirki na gadi dai diga ni ba sunna nan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada mugalen do fato ci ba to ma nan wunde ikhlasu ngaji shirka mu maji mu maji wale mu maji wawo mu yo ko ta ibada na na kila ce ji ibada ya ce ebo ne ibada ke ce ciwo ta ce yiwo annabi sa sun ga hakullahi alal ibadi an wa la yushriku bihi shay'a hakkin sai ta cin halitta ju a jibu ta ya so ya ce a ga lan dofu ba cima wa hakkul ibadi ala Allah hakkin wuji na mato to tula ta ci bono ngai kiyo an layu yu aziba man shi ku biyu shi a lan fatu ci ba jam so ci ga jun azaba mu ne dalili ni min ya jibu ta ya so ya ci beno e gonne ye wali janne mai suna sunana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة wakina azaban nar wakina azaban nar sai ci gai gwabe ne ngo le dono ko eza ani sa su da giza ga ani ni gamma ta kul kiwaye ga da sallahu bode ungan as'al ungan akrawul fatiha me ba fatiha wa as'alullah janna muke ba janna bai su koi wa a'udhu bihi minan nar me ba me ba tali de ne da su kwaru ga milwon ne me ba ni daga ba su ko la usilu dandana ko la wasilu dandana taka wala dandana ta mu'az ka na waye ba dangun na ni mo tse ba so me ke ba ne mo tse ba mda ba fatim ko so ko me wa je so ane haula ha udan ana wa mu'azu to to mu'azu ene ye ba ta so sai bugu da zuzu ga wagan wa kun zakiran lillahi hubban li wajihi bila ni rani wala qasdi jannati sai tun sai ciye e budo wa fiskan sai ciye wunji ga yabona wasu da ya jinna na maji ga yabona wunji ga yabona wa jinna maji ga yabona wasu nan na a a wunji an ni gayi ba wuya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau ko ta eh, e ngole ko yanzu wani ce cewa mai daji da yi nan in lahibu za mi la duk muhammadu lai cikin na cewa ga daga alutun lawun ruji in a la bayan la do muwa yan kala tun ba sai cikin ga da ga ji da da majikin kawai dai gina ko in la yarda lakum salasa ya karawa lakum salasa sai ce da ji bai guta ne da bai na ku shi ya jibuta ce mai galan dora ko ba ci to ba ga to ba tun egan ogba qur'anu wajen azkaru wajen salatu waje tuba waje istighfaru waje forobe tun wuri wa kan waye tun dade ko ba ta ne ji ce da tun ibada ina sai ce wannan wala amal da ya tuji to ta to zakka to haji to kiyo to gun ko to wukatun to waje katun ba ta ne ji to waje jihad ba ta ki jiyo da tuji a zahira na jihar latuna wal batuna ta na jihar suna in gole amal kalbi ya shi dabu alhaufu arrajawu arragabatu arrabatu alinabatu alhudu alikhbatu almahabatu ba ta ki jiyo ibada shi na amal na ji alamal kalbi na ji batuna na jihar suna ba ta ce ci ya ga juro da ka'idayen shari'a ji a lullita fiye da wani jimin jajin bayani wani وهو أصل الإبادة وقوام الذي لا قوام لها بدونه هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل ونزلت به الكتب ومن أدله أمر بالجهاد أبو غبا جهاد أجي فرقان جهاد نولي أبو غبا لا أتتشي بيو wala kad ba sna fi kulli ummati rasulani ne budu ashtani buta guto to ta da ta lumun nuno gaji buta ta magala ndoro fato ci ba ci mo e bo la ya la no la ta وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله wani agun mashirki ce ya buga ma fitina mai buga ma shirka mai buga ma kafirci ma ya bu addini ɓata rufe biyo ya so ya ci amma ga wale ko jihadi a da ilimi wa jihadi wo lokacin da ilimi jihadi wo izashoshi ilimi jihadi wo a ƙiƙa ba wa kyau la kulo Yabu bu addini ya so ya ce wuke ke kibiyo suke yi jihadi wadi foro be tunguri jihadi waka tun tunde dai jihadi wadi radi yayin bidiya ke jihadi wogu kafiri jihadi ngo li bikl oda classification ne ki wata magalo zadul maadi fi hadi khair li ya ibn qayyim wa la classification jihadi dia obenin yi yau ko am bani annabi sallallahu alaihi wasallam e gabe ba ni ga ni mi de mun tinde ba ne ma ga mi alo jihadi anabi ga hayyuwa eh, zan da cikin wani jihadi anabi ga hayyuwa ne da kan mai manci wa ne yayi da ba ni ko tafafi ma fajahid da ba da waje bulo da kiyo da yin jihadi ga hadisi na bayan wallahi ga bilul walidain jihadi ga musu yi mu وفرض على كل فرد من الافراد لا جواب تاتي زينين ولعدل كل قتل الدنيا ولكن ابو غلا تجي جغني alkiyamiyin wani yadda nuku ba ma halakna sama da lardar ma bai nau ma illa bil haƙƙi ce jiya sama bai kin ja sai bai kin sai bai gaskiya ce ci sama bai kin ji ba tilan ya buga mana ba nun wa jami'u lahu kalimatun khafifatul lafzi wasi'atul ma'ana jalilatul qadr wa la ilaha illa kalimu yo na fanyin taron ko amma ma'anun wacire madaki mu ci kun ga la ilaha ilallah nga yi kalimatu shahadatu wa miftahu dar sa'ada nga yi kalimatu shahadatu nga mai miftahu ya emiya aljanna hadith na ga miftahu jannati la allah na hadith mun ja hadith na ga miftahu jannati la allah na hadith mun ja mun ja amma hadith na ne sa sallam ga man kana akilu kalami la allah dakhala aljannata na wuce jikiyo to age da ne ga karshu nga ila ya allah na wuce nga ga jonu nga ya allah na wada je gumja jaji kiyo جاجي حديث نما عليه الصلاه والسلام كما شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عيسى ادلى كلمته القى الى امر مروق مني وان الجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من عملنا نعم. انا انا bẹ́ẹ̀jú fún bá ní àyàfún ìgbà àdúgbà iṣẹ́ aláàtàlá náà ẹgbẹ̀ náà ẹgbẹ̀ wọ́n láyé yìí múlẹ́dá fìtò ní múlẹ́dá fìtò ní òfin àlùkàsí ètò ńlá ìtò ìbùnà bá sùn wọn rẹ̀ ìbùnà sùn jọ tó yọ ìbùnà sùn eh mashkukun ta na'am babu idan fayya asulu jiri na ga asali a jini wa asasu la asasu a jini wa rasu amri wa ko wa saka shajarati wa mudu fi sati wa bakiyat al-arkan wal faraid mutafarri'atun anha wa mutasha'ibatun minha wa mukmilatun laha muqayyadatun bil tizami ma'naha wal amalu bi muqtadaha wa ni bata bayani ga ne dinani ko yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa la ilaha illallah gai kemino dutun lawanka 000 wale miliyon da ya jina ni wale wani ga ci gbogbo le zero ne di amfani a mhm. ati ya ga ya zaga je salla on ti di azun ti di zaka on ti di ji amma on la Allah wa wa be ji amfani a e bo ka dimna ila ma amilu min amali faja anna wa ba amman tura hmm. e bo go zu ta tawhidi da wa mafariyatu ci jungai tawhidi amma dawai ne kuwa lil musulmi nan yana kai la da ya gboro da ya ga yake a gun gushi ciji dawai khawariji shi yana kai la da ya gboro da ya ga hukumu dawai jama'atu tabligi yana kai la da ya gboro ne morality le don ko le wani dawa zane wa le kiyo le wani manhajiyan dawa yan annabi sallallahu alaihi wasallam ba magalu littafi ne gan al anbiya fi da'wati ila Allah eh, al anbiya fi da'wati ila Allah ko fi al-aql wal hikma wa lemo bayani tiya mas'alan na wal ilmu inda Allah amma ga la wal amal bi muqtada ga tulo ga bi muqtada wa ilimi wa da ne wa guya gaskiya wa zo ga mana wa da shakka duniya wa wato ya ci wa wa nabi wa sai Allah ya Allah ina ce ci ga wani gaji ina ce ci ga wani ya no gaji ke wa ga daya wa ji shirka wa ne fato ci bacha wa ji sira ne kata da ne kibo ina wajibi wal amal bi muktada ina na'am فهي الأروة الوثقى التي قال الله تعالى عنها الأروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها أنا قاعد كافر بالطاغوتنا من شيء ما جيب تيتنا أنا لا أصنع الأروة الوثقى لا انفصام لها أنا وعلى ذلك فمن يقوم لا إله الله يعني نفي ولي إثبات فمن يكفر بالطاغوت ne nafiyu wa yu'min billahi wujtati kiyo wujtati al-isbatu ke tagutu كل ما تجاوز به العبد gumin من معبود أو متبوء أو مطاع yando na wujiga biya ka to tiwo go mini yana wajibu ta ko ko ne la na to rigid definition ibn qayyim babu ta sa'akul da tiga sallah ji zai insha Allah na cin sarakul musalla bi wadda bayan definition ya samu tiga gwa sarakul musalla wani eh a eh ma na mun gaji mu ah. eh amma wajen litafi na sujin wuna mhm. good ilahul wakil na buguna ilahul wakil na bugiyo shere eh, ilahul wakil ga mujalla di guni su sai na ko jalla da mu fara tabo mhm. yo ta kiji tishi ya tawo to a shaitan alama da laiku ya bani adam Allah ta budu shaitan ni jani ne ran yi gaji buta shaitan ma ko nan ba 2 ganji zugun man obi da wa rajin na gaji buta mai daji mai na iri firawuna ji are ko halim lakum min ilahin gairi man da annasa ila ibadati gairi la zan ga idan ga daji buta zan ni sai ta nan zai ta gutu man ubi da owa rajula na gaji buta ya mai dadi bai nan ma kana lil nabi wallazina ma kana ma kana basharin al hukma wal kitaba ko ma ma basharin yuti Allahu al kitaba wal hukma wa nubuwata thumma qul lin kunu ibadan li walakin kunu rabbaniyina bima kuntum wa la yamurukum an ولا يأمركم malaikata wan nabiyina arbaba أربابا bil kufri ba'da id antum muslimun ungon ya ne da ungon ya na sai ci ga annabci layi gangani bi hukunci da yake mai nan sabe da laiga da jibuta ya mun bambe sai ci na no le no ko yiyo alhaq da ni gaji alhukmu bi gairi ma anzala Allah nan mm. wa ya tafsir da hukum bi gairi ma anzala Allah in ya daji gunje ga sai ci ga azu musulunci wai da jiga dedi wi echi sai ciyo nga zu musulunci nga ke be ga ya sai ci aje ya sun nne ma je wa ka ji kibo wa ka zu musulunci amma ama gun ka duna na mu jiga na jare to su ma ya zalika amma wa ke wuzu musulunci ba e bugo yanzu e ga zando ne ga ji wuce na ji kafiri ko zando ne ga na ko zo ga su gargajiya kwata ya kafiri ko polisi kwata ya kafiri soja kwata ya ri mai kwata ya kiyo mai kwata ya kuskure ya e ganna shi jidediya Allahumma lana alhaqa haqqan warzuqna tiba Allahu la gaskiya wi o yayi koyi milatu wa lana albatila batilan tina ba wa la gamana wi ga gamana shi mu yayi koyi biya ne bi to shin ta wuta kwata ga kuma ka wuta wuta kwata eh mun ji ta wuta kwata ya kufura mm. ashab mila ya waje yaran biya ga waje waje ni bata hmm. ta kullu ma ubida mi ga wani hmm. shin aga yanzu na aga ke cikin na tagu to ngai kafirta ne ngai tagu ngai ngai kufura ne waji jami'in mai an ya kwanzu ne yumkin

illa allazina sabaqat lahum minna alhusna wa hum an hum anha mubadun sannan shi a shi zulani ce bulu bulu ne annabi annabi Isa na na Maryamu da zakirki ji na zanu ce da jibuta nan wale za mu ce ta gutuwa yau no wale yano diga man ubida nan wale waje ko so ka kunun ga wa rabi na biyu ta guto so wale don haya ta fata kullu mami kullu tagutu yin kyan ya kuna kafin gama nan ngwa ki yawa ki yau ba alhakin da girma da lawa ne alhakin da girma da lawa ta tafsiru ta number 2 alhakin da girma da lawa ya yi ya yi tagut ya daga inda tafsiru na ni mhm. ni ma ni ni ma wala un islam ba no ne wagano littafi mai ga alafi da tun najidiya eh, a durar saniya fil ajubatin najidiya no ne ko waje bayani a wagan wajen taguti ba ta gaya kufurwa aje taguti na gina rai amma wajen taguti ba ta gaya ga signify yanki a nan kufurwa nan ebona sashe mai taudi gai lutagut ila e alhakimul ja'iru lugumbu alhakimul ja'ir ido e ci na ji zalunci nan zalunci ci ya lugumi ne ya taguto maji kafiriya bai laji wa ta go ci ma aga lo sukun ila e almubaddilu li shar'i llahi labi kaza ne ji tabdilu shari'a sokon wanda zane ga ji tabdilu shari'a sokon zan ga yake yawan gaji kafiri amma ke dilo zanen wa shari'a tabi eh wace ga su kuga da nan zanen ga inna tare ga dilo. ba good yi lafi ya tubu na kitaba bi a yi sun mai kunin haza min injila wani tabbata ya zai kalita da gwa a sai to inna daga ba su ko bufe biyo am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad din ma lam am lahum shuraka'u da zai da bana ala ba ci baci shara'u lahum alo tabiya atalo be da suka jito min ad-dini wanda min ya addini ne ne ga tabdilo amma idan lutun da qur'anu ya unta lutun da constitution yi maga un maga ga constitution ne ya su ko an tulaji a je ta sai ake da littafin da shi da goyi gan waje ajirun billati ya asan kuna al'utai bi wale son wale ba ke le bayani littafin wuce ce ke ke wanda ta gutu ba ta yi ke kufurwa na babu ya gadon waya al'ahado ko الذي ذكر الله تعالى في قوله لا yamlikuna الشفاعة إلا من اتخذ inda الرحمن أهدا ahda a tangwa da indu sai zana ga idi alkawli daga ba sai ce wani wani egwa tan sai ci wani kulli la shafa'atu jami'a gwata ba sai ci buji wani zando ma tangwa ba sai ci ba ويدهو إلا izini sara izini wa manzo da zai showi amma ke tan gwaza sai zan sa kwaje da da yinan wala yashfa wa illa liman yurtada a tan waya za su zan ga jin dabe nan sai ci ma je da ya za su zan ga da tauhidi nan la ilaha illa ne shafata illa man ittakhadha inda rahmani ahada ahadu na ga la ilaha illa wa nan wa ma ta ga al-islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin ana da wasu hadin da naji musulmi su ta go kiwa mun ga fal ga fi da min da jaji khasara nan no le don ko shafa amma ga guba ale shafa'atun musbata amal shafa'atun mansiya adi shafa'a na adi tabbatarwa na amal shafa'a na adi gina shafa'a na anya na shafa'a na adi tabbatarwa na ga shafa'a na sai ci ga yi sai ci ga daji zane ji ma'a jin ranar biyu zane ji sai ki jiya dabiyan a ci mai bai tawidi da imani na yau ne zan ko amma shafa'atun mansiya shafa'a na anya na ngai shafa'a na mushirki je tuye gan a ya da jeya e bayan sai ciyo a maji sai a mala sai cikin nike ta a mai liyo shafa wani su tobo su sai laji na zamu shi adin nawa ne zo ko e gwatan a ji kafiri amfani ma tan fawon shafa tu shafi yi nan amma musulmi ne lokacin ka ba iri e nan yawan e wuza wani e dayanci wani su gama nan wani jihar na nimanci ko hmm. wani dataka wọ́n di kílò bẹ́ẹ̀ ju zunubi wọ́n yíyan wọ́n ju rọ́bìrì wọ́n jiri ba wọ́n ju dúkìá yi wọ́n lọ tuka bayari ji tuka bayari na halalliya na zane tun daga yi wasu bai zan nga tuba yi so ta fara ruwi a tayo mina zami kamar la zan balau nga ce ya tu kirkiji ya tu kirikiji wa ce ya fi zunubi shi الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بين إذا اجتنبت الكبائر صلى وتو juma'a ga juma'a ramadan la ramadan ko wani fi sun nibi jiyan ga fita can abuwan abi ke zaga biya gani bai tuyin ka ba irina ina nabi ga alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna ko man hajja falam yarfus walam yaqbur jaa ka yawmi wa najatu na za ga nage astaghfirullah lazim na ga tun ya jibe no ga alfasha mu ga saba saba ja mu tun ya tun ne yugo yana no ga shi baje yuke ngozu ni bi siya ko a duwa na ji mu'min ya ke baya zabe na wa ke ji za amfani be na ke tun zuri bin da ci jana Kuwan da shi na jawo min ba a dihin ya ƙulu na raba na filin da na wani da zina saba kuna masiba na gaya kiye da yadda tun daga rayuwa ya wancan afe kiye tun zunubin da ta shi ya bi ma'aji ta tsibirin musulmin na wala harmin wala zanmin illar fiye da laifin dar da kuka biya an nu ka taya. Harta shaukar ta sha kiman Razana, nyagbani, nyagbafi ko batantan. a ta fi kan yanzu zanen mafe bai za daraja ba su ko mafe sun kiyo mafe sun lafiya hijira wasu za lafiya da ne biya can gane bai bayan kabari ba wake fi laifin da bi yabe ta yi fi haliki yabe wake fi laifin da shi bi kaku ne zaga na ɓata da na jibbai ne ma lafi lafiya zuwa nan nga ba so ya ci nke jikiyar kuke faru farin duri wa rasulun madu na zalika liman ya shawo zahirin na bigan jizugu shafa ke ji amfani wabe shafa'ati da alil kaba'ir min ummati shafaya bi, ko shafaya kuranu ko shafaya zo ko shafaya kan gizi ko shafaya shuwa dawuji ko shafaya sun bakara bi alimura ne ta an wa ke ji zanna amfani ka ga annaji ka ga gole zanna ga page na ta da su page eh, make ba bi to sun mun ci ruji kiyo mun ci rulo nan so nga bi luwe ne ga ji zugun en eh, na ga ja ribi na kene nga ne a chawu ti a chalu na rul hayati ta da ti a chalulu a chalulu a jinna ganci yaro laji ganewa so ka wo ga zanne guno gbani na, wadi assurance yan wan tape na da bai ne assurance yan tape ne ba ta to na zanne tape na ko ko an gagwa bai guyo ko ta amma a, shin shafa'a dan bu na ji da amfani ma da tawida kariya mun musa ade shafa'a dan na ji da amfani wala ma da tawida ade mugiwo mugiwo kiyo na rasu da bayan dajinan ga kula ila illa kalmatu hajji ga ila no dajo abu talib ya kula ila kalmatu hajji laka la kalma ne mi kula to nga to jami e ba so e to ko mm. tilama robo no ta ma'ana abu talibi shafa'a jin amfani ma jiki ma da tawida amma shafa'a wancin wa wa zo ne mawawaji fitiye na kawai wọn wá sí fìtíyẹ na alin na da azaban ko ana azabu da sauki gan nona ga yi zanen mutane ilimin bijamra eh, ta ilimin nari au kama kala Allah wala hmm? eh? shafa'ayen baci shafa'ayen arul mawkifi ko hmm. ne mun je sai wani tawi je wani

ci shi be tauhidi ni sai ci daga kuti zawunci sai ta ga kuti ya daga yana amma da kiyayen amma za mu ga tangwa in ayi be tauhidi mana adi zai tangwa nan hadis na nisa sa sallam gan sai ta ga kula mutu ta da ramu ne ko Allahu alam inda hadisi wasu lafa ya ci ya saya ci rabbi wanda hadisin da yawa da bawo biyu وهي الحسن قال الحسن في الجرجع الذي ذكر الله عز وجل في قوله من جاء بالحسن إذا نقايب بالحسن إذا نقايب بلا الله ونا فالله خير من يوم من فضل يومئذ آمنون أن جاء دين على خير يقول عما قاعد آمس دقى فوين دقى فرجيته يفوين على كيامي وشي كان هذا دامج دقى فرجيته فوين على كيامي وتوجيدي kya alaza da ya mishi tun daga yaje bo tauhidi kya alaza da ya mishi tun daga kabari bo tauhidi yana lawa da ya mishi tun daga yaje wuci da ra hadis na nisa sun ga umirtu an qatila nasa a ta yi shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa ko wa yuqim zata wa zakat fa idha fa'alu zalika asamu min dima'ahum wa amwaluhum illa bi akya wa isahum ala allah aji furaga min guzangi sale ra ta di zaji buta bi gaskiya na. sai allah annabi muhammad mai tuce sai ci ko amma laki ajibu ala sallahu alaihi wa sallam ala zakaya ana ga ta ga dina e jube duki wa da da ban bongo ne e jaza na da duki wa da an amci bani duki ma da mi ke boki bo e go la ilaha illa allah e da shi shi ani e, usama wa za u ba da ta da allah gana ne daga ya usama aka tanta ba da an kala la ilaha illa allah wa yuba ne wala ya allah gana wa le da ko e boki bo ke go yuta bani la ilaha illa allah hmm. la ilaha ngai la zaje rayuwa wangiyo ngai la zaje amincu allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ran ja imani ji amma la tin doro be ka imani anin mana adaji shirka ne zan ga da kiyo a ga aje amincu da ne yoko ta wale ga kabari obe la Allah ya zaminci ما يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا ifal kiyani bi la ya lawe ya zalunci man da bilas ne ci unga wa min fazin yau mai izin aminun ya bana wale ga aminci ne zade fa alkiyama ga be tawidi na yiri su na na wa ga fo wa fo lo go sabaki zulumu la fi zulumu la zila illa zilimu insha Allah to ta fi da mira ngole gidile o sai bezo aminci da wannan bezo hmm ebo tauhidi na wace jebe nan tauhidi o magbo kana wada babu wada aljanna ebo tauhidi na waje tauhidi o magbo kana wanda da gubban da rasu rangan ke san mazun yayi na kuka ɗaya ba nan ko ke doko laci nan ebun la ilaha illallah ne za je nan egwatan wajen zaunci amfani ebun la ilaha illallah ne za je nan sun wanzan wunga aluki ebun la ilaha illallah ne za je nan ka zaunci ga da ne zaunci amfani daga yanon ga aminci yau ko sai ta yi jaminci to jo to alkiyami to kabari wai ya kalimatul haqqi na ga kalima ya gaskiya Allah ke zakara Allah azza wa jalla fi qawlihi na Allah tin ba nawa ga illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai da yi gajin da gaskiya nan a mai ilimi nan ma sai da ya gwata a ji zafana sai da zai gajin da la ilaha illallah wa wai ya kalimatu taqwa ga mai kalimatu taqwa ko ngai kalimatu at-taqwa ko allati zakara Allah ta'ala fi qawli banu gagan wa azamahum kalimata at-taqwa kanu haqqa biha wa ahlaha jakal ngole kalimatu taqwa ga la ilaha illa Allah ngama ki al-mathalu la'ala wa law al-mathalu la'ala fi samawati wal ardi wal aziz al-hakim ngole bayani ko gani ko وهي الحسنى وتي على الحسنى نتسلت فأما من أعطى وتقى وصدق وتقى وصدق بالحسنى فسنيسره lili kwale wa gaskiya ya gangani be la ilaha illallah ruwa lunga ma la sidku da min shuruta la ilaha وهي القول الثابت la القول الثابت وهي القول la لا لا لا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت dunya wa fi al akhirah wani aya na da mi dalili ne laji hujjetiyan azabul kabri hakun azabin kabari gaskiya cin ya zuwa to ba mutar zai jin daga azabin kabari yan mutar zai jin daga azabin kabari yan mutar zai jin daga gani be ru'yatullah subhanahu wa ta'ala yan mutar zai jin daga gani be mizanu yan yo ko ta mutar zai shi mai zai ke fita ce mutar zai shi a ga Allah ji aljanna bani amala ji na bani nan yo mutar zai mai ke ji in kano shafa'a mutazila shi ma a gai ga yi lufin ka ba iri wuci ruwa na wani na wani jiki a wani tin ya biya a tin mutazila ya gama amma na jin aqidan ahlus sunnati wal jamaa ja mutazila ma en bid'a yo e je kafir ya ma e na ta tin ahlul kiblati bo koi e de kafir ya ma na ta tin ahlul kiblati bo e buga ya zubi ga damu ga mu'tazila ji kafiri amana yo ko mm. a ce yato ibn kai majin bayani wuce gun as-salatu mm. ta riƙe abu gaskiya mu mun lalaya wallahu a'lam azaba kabar gaskiya ki da dalilo na bravo annar duna ala guduwan wa shiya wa yawma taqumu as-sa'a adikilu ala fir'auna ashadda al-azab good abai babu wa ya yas'alu Allahu rusula yace la ilaha illa Allah wa gitu ci ga fal kiyami wa umma man bi aluma ji har sai yaqul da ban sai latun ga fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin tu ci ji ce ci ga gigan to zai ji ma ke tu ci so fina su ce ga tu ci ke ce ga tu gigan fa kuli rusuli ma za ujibtum ce ta ga tu ci gan zai yi mutube na kya ya jo waya kuli li umam sai ci mace ga jama'a aluma jigam ma za a jabtu mulmursali ya to matuci na ji mutube na ya jaki ya yawo wa fil hadisi da hadiso walau an na samawa saba da na saba sai kifa a ga sama gutawa ba bikin gutawa ba na da ta kwa gini ne tsuwa fa kiyami wallahi la Allah fi kifa la muke ta waji gini ne ma lasbihinna la ilaha la Allah nga sun ɓe wani layan lawo na wani layan lawo na taga na zaɓe zaɓi gan nga yi e tekma da ya e shiru tuji nga ma wani wula ke abu ne rai layan lawo na waya fe gan wa fe da ji shirka oza wa fe da ji ibadatu gairi layo oza wa fe da ji siri oza wa fe da ji istiza da ayatin layo za wa fe da ji iradu hajin layo subhanahu wa ta'ala oza no ne da ko wa fe da ji buta yan ga cika ga ga wula shi fa wuna inda layo mabi la la yi da ne shuma ne ndoro ya inda da tun ce fara kiya muka dinna ila ma milu mi amalin fa ja'alna wa ba'an mansura walakin na kan ku yidat bi kuyudin tiqal amma ya Allah wa nafa wudda wudda kan yi wa zare wuce ko wuce ko ne lubi ne re wa ya askalu ala man adallahu Allah min aljibal ana ga jini la shurutu naji un lubi duwa ga kiyo da fati wa shakwa alai hamlaha min salasili wal aglal wale ko mazayin la ya zahir wun ci gajiyo gan zari nan ya kuruji amma ma wafaka wallahu wa hada ma zan ta jiga da tawfiku ma hu banan wa yassara lahu subulan naja mu mai koyan gwa gan la aji sauki wuna waje alawa wa taba lima jabi rasul wa mustafa ma ta kiyagun wani fiye na tuci bai yi nan hadis na magan lamin ga duk a ta yakuna wa ta ba ne ma jitu biyu ko hadis wancin ja fahiya ashalu alaihi na da sauki gan wa ala zuladaihi min al azbi azulal so ale gan shirutayin layi ilaha illallah kun ji ga dole sai zagun ku fita kun ji ga dole sai zagun ku zaru ku fita amma abun ku fita hunje ko le eh, don ko e bona e eh, za shi wa waga da ci don do ci ba ci ga lai tu shiru to la ya la ya ja te bai ba ci wole kun ya samu amma wa ga e bona waga gun tu shiru to la ya la wuye mulalo shiru to la ya la ga ga ni ilmu wal yakin wal qabul wal inqiyad wa sidq wal ma'bad wal ikhlas kaza kaza ta nula da nula daidai dai wulon wani wa gunji musulmiya no waga azun bani ga alayi ba waje she ka bene waje she ka bi ala da eh da mana eh, shi wuce eh mana a ku ga tun wani display da bi aliyaki ni da na bi ogabegunga bi ngo ogabegunga son elaje ne bi da bi da chochi idi nyenya ifi di hallelujah in jesus name we pray ifi di jati ki gu chochi ngende misha jonga wonde misha azu ko wonye dibu tayo ti wonye gabi agbana no alkufuru bi tawu ti go tun eji shina yoni ya ma abati ko ko ko la diga na mhm eh masu wuɗo suka hannu a hannu ji lalace hannu ga zai gunga halayi a gaji shayi na nan rai na da shaji mai biya sallah yari nan wani a linki ya dubo tuwa display yari nan wa maga gun lowo biya ni wa jikiya wa yelwa ngama la aqida ahlu sunna ju awamul bashar awamu ya muslim awamu ya awamu awamu ya lawa musulmi ga yalawa waga da alaƙidar istifariniya majin bayani ga wucin abu ya state michelle ya igno sami mu yi dauna ko so insha Allah ta'ala yiga ganna ya abun nan odo oda bayani fi wani shi ya gbaku gbaku as muta'allika to to serve as appendix na ko hmm. um, mafari ngai daga littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibadi ibn qayyim volume 1 page 36 e ti gafal la ilaha la ba mi fi la ga bi mangi ti fa to e ganna as ce ga mai ki sabun do na ta wa gan do ci from thought ibn qayyim wo ibn qayyim ga wa shahadu an la ilaha illa allah mi jiriki hadi zai wajibu ta bi gaske na sai allah wahdahu la sharika lahu bujadi na gafu bacina kalimatun qamat biha al-ardu was samawati kalima la Allah nun ga sama be kinyi mun jikini wa ku jikini dio wa khuliqat li ha jami'ul makhluqati ebo la Allah wunna mun ga sa kwa jali ta bato wa biha arsalallahu ta'ala rusulahu ebo la Allah na magala Allah watu ci tuntun wa anzala kutubahu ebubo magala Allah ta ni ta fi jin wa shara a yi a huwa la Allah ba magala Allah tula shari'a shi biyo wali ajili ga nufi batil mawazinu e la Allah ga mala Allah tun bi fa alkiyami yo la Allah wa tabu in bi ci a abun nan ya tun gura abun nan zai di la Allah ne da ma ya nan ku yau ko hmm. wa ci dawawinu ebola la ga mu la ci la takada na ja kan ji bayan tun guru tun da tun da zai na bi fa al alubiyo wa qama su jannati wan nar e wala la gama la ti dia jinu gama la ti dia no ana gama ti la chai ma jibe so ko ti jibu ta no wanda jinna ma gali la la ba o chai la pa so ba ti o ti da je de o ti da le tu ba na su ko da da bo wa da ran wa biha in qasamat al khaliqatu ila al mu'minina wal kufar e wala la gama la ali ta ta ga guba da mu'mini e jai ma ni la la wina amma da kufaru e ja ci mana bo bi la ilaha illallah wina wal abrari wal fujari ya bala Allah ga mu lati da za gudu jo ga mu lati da za daidai jo fayya man sha'ul khalqi wal amr la Allah ga ya chabaya al khalq wal amr ya la al khalq wal amr was sawabi wal iqabi la Allah ma ga yake lalla da yon ga make la punishment go ma no ga la ilaha illa Allah wa dilla da wa ga la Allah wati da sallah wati da sun wati da zakka wati da haji wati da istighfar wati da tuba wati da salatu ani wati da tukirkiji wa dilla da ko ma da la ilaha illa Allah wa wa da iqabi ko hmm. wayyal haqqu allazi khuliqat lahu al-khaliqa nga mai gaskiya na ji halitta wani ko hmm. wa anha wa an hukukiha as-su'al wal hisabu yace e la ya la ga mala giza ga ya kiyami e bo la la ga mala ke bi faliki ya kiyami wa alaiha e ya ka us-sawab wal iqabu yace la la ga mala a e gbo yace mangala ke jiki bo ake ji. za azaba ma na zana dai sawabu na wa da la ilaha ma ke dai ko an ma ajin kabu na suku imma wa da la ilaha illallah awo to ma kan wa da la ilaha wa da dai bindo ci na shi ga la ilaha to buguna sai ci fabi wa alaiha nusibatil qibla ibla Allah ga mala ci da ga la ja wa alqibla wa alaiha usisat almilla ibla Allah ga mala ci dikiyo a ci milla wa tabi millata ibrahima hanifa addini annabi sallallahu alaihi wasallam wa li ajliha jurida suyuful jihad ibla Allah ga mala ci dikiyo a ce bi kun jihadi wa tiyo wa ya haqqullah la jamil ibadi la Allah maga ya kinye soko ta tiya ali ta jobeni ya tiya wushi jobeni bo fahiya kalimatul islami la ya Allah wani gai kalima ya musulunci wa miftahu daris salami nga mai je koyan minci wa an ha yus'alul awwaluna wal akhiruna yace la Allah ga mala ga ajmi za mu fari shigon ga ma ke ajmi za karshe shigon fa la tazulu qadama al abd bayna yaday Allah Hata hatta tsalu an matsala ta mas'alataini zan don du'a la zan ciye gi Yi iboro sai ce fa a sago biga guba ma za ne kaku ne ya dai jona kiye feji buta ziye feji buta yau wa ma za ajabtumul mursalin tuci na ya ganye ba ci mazukun tuci na jimi tumbiya yana kiye ya ya yaya shi fa jawabul ula bi kiki la ilaha illallah nga e je je e je ga ne ma fa ne ma za kuntum tabudu nan nga yanzu e da tabbatar wujin ya kalima la ilaha illallah ma'rifatan wa iqraran wa amala wa din waye wala imanu jibuwi wa mawlutun gangani biwi wa jawabu saniya ya je ba ciyam wa ma za jabtumul mursalin ya shugayi wa da jawunci da yawangi bi takiki anna muhammadan rasulullah wa tabbatar wayan bayan shahadatu anna wanda rasulullahi ma'rifatan wa iqrara wa din waye wala imanoji wan qiyadan wan qiyadan wala batota wa ta'atan wala mutu bayan na tsaki na tsa bayani na tsaci yani ko daga litafiyan madarijus salikin bayna manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in volume 1 page 278 ko lo 279 on karkashiyar almanzilatu sadisa manzila ya taubato kenan ibn qayyim ga wa'alam ana ata la ilaha illallah da ɗiɓe ke je asken la ilaha illallah tubaddidu تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه أسكين لا إله إلا الله واجا ينيه العدن waje ندي العدن zunubi jibenin gwargwado yin أسكين na إله إلا الله illallah yin saka jina ke iri ke wani to energy energy dai yasan yasan da je mai gwabanin wata fawatu ahlu fi zalika nur zai ji made la ya Allah wana falala a gan da jiga ke mina aske la ya Allah wana ga gana watan wa du'afa e bayan ko ka ko la ya Allah yau ka ko dun to bagu la yahsihi illa Allah ta'ala zan dun ke mina martaba yanzu an yi gan ya tiye la ya Allah wana zan doro ja da jiwa sai to yace buji fa minan nasi adada ya yanzu an yi jo man nuru azil kalma fi qalbihi kashams hadi zai dabo na aske la Allah na da gubo na mm. mutiye wa ga sai gidi wannan wa minhum man nuru ha fi kalbihi kal kawkab durri adi za shi dambu na aske la Allah na da babu na to wa ga tsangi ko ne mm. diki nan ne ya na sarauni nuru nan wa minhum man nuru ha fi kalbihi kal mish'al azim amma da za zashi dabo na aske la Allah na da gubo na ke wa gagan fitila mu ci kuyo na yana nan amma ga ba na fitila yana kan wa yana kun gida wa akhar kasirajil muni kasirajil mudi amma dai zashi dambo na kin la Allah da dai mu bona kya ke juro na dai ja ke nan wa akharu kasiraj da'if zan go ci ma aske la Allah da dai mu bona ke fitila na fitila na asku jikana asku bokana wali haza ebo na noma ta zaharul anwaru yau malkiyama bi aimanihim wa bayna aidihim ala haza mikdari ebo na noma nga mala asken zangi ja dazan fo alkiyami abe ke la ye dazan ta te bandara sirambo na aske dazan aske dan gwalo zan wuci ko aske ma da zan zanwaci jo zanwaci ma to igboro to zanwaci ma to gwalo to gwatu to yi igboro aske adambo aske ne ja dazan da goro godo yake mina aske la ya la gayi ya gbazo tun daga George Fellow to bi bi hasbi ma fi qulubi min nuri hadhihi al-kalima ibn qayyim ga asken na jagan da shigan gurgudu yankin na asken na da ya gbazo tun daga George ilman nga da ilimi la ilaha illallah na wa amalan bi tun da duniya wa ma'rifatan wa ci maduya na wa halan ma hala yuji tatbiki na wa kullama azuma nura hadhihi al-kalima kan kan dunduna asken na aske la lau aske kalima la lau nun ga buka wucin wacin ya gbazo wasu ta da wuce da tsanani na a haraka mina hati wa shahawati bi hasbi quwwati wa shiddatihi wa alaygan asken nan ga yana jiladan hashi kuma ga yana jiladan shawashi gurgudu ya kabu ebo ne ibe yayagun bidiyo ebo ne shubu hatu iza mai yayagun lefiyan su soko ebo ne kibo ebo ne shahawatu amma suke la Allah yau wa gagboka wati da ilimi la ilaha illallah wati da tumbe la ilaha illallah wati da bayani halaji halaji la Allah wati da ma'rifa bi ilimi yan la ilaha illallah qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa mahabbatan wa sidqan wa tawakkulan wa yaqinan wa qiyadan wa ta'a ko wa mahabbata lillahi subhanahu ta'ala wa bil yegan wa gagan wa bayan naji gurgudan kim naga da taki kuna ko yaji gane ko hatta innahu rubbama wasala ila halin la yusadaf ma shubhatun wala shahwa har tubabu na la la wa bukayen bayan zango ciwo da tu babu nan shubu hebi na shubu a gaza na ladalo confusion bina shawe bi na gaza na ladalo lembe su kubana wala zan ban zuni mai ke jeto zanna illa a harako illa a fatil asken la illa wani zunubi na jikiyo ngula kiyabu kakunan nyagbange kakunan yaga ebe yi wato bi da ebe ji laifi kaza na idan ya yi ebe yi ga bi da ebe ji laifi kaza na mutu a fele ga al'in qiyadu da mini ya la ilaha illa ya bugo mi lami bisu kun ngalami to ya mun ka ku ne mi na wa je boye na nga ebe ji nga ko bi du le to e ci ba na wa fe bele ga ah, mi de boye to e ci ga mi mi ebo e wallazina amanu ashadu hubban lillahi kakku ne ya kai ga bi gundu du je ga cin mala je ilimi wa nan wa sai da ilimi wucin waye boye kibo shahidallahu annahu la ilaha illa huwa ila ila illa wal malaikatu lil ilmi qa'iman bil qisti kakku ne zan wuci ga bi ga gundu du ji shirka nan wa sai ga nau shirka nan wali al kufru bi taguti bai buga al kufru bi taguti mun da min ta la ilaha illa allah inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa badabaina da la dawata al-baghdha badana tatu'minu billahi wahdahu kuna ce ci ga labariya annabi sallallahu alaihi wasallam labariya umele ga ulaji to ga nan nguli kiyo nguya gaske baki bo e bo asidu kuna da ba wancan ne bo no ga ce ci je ilimi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ga ba ga so ko be tuciye yuro da wannan fari yan na ga sai gofa illa lazo da na zu lefi wa zu shubo wa zu kab wa zu shirka wa zu kufuru wa zu kufuro wa zu nifako wa zu jahiliyo wa zu fusuko wa zu isyanu wa zu alkalu ya labi gari ilimin bo wa zu alkabairu wa zu asgairu wa zu shubuhatu wa zu shahawatu wa zu hawa nafsu wa ja bile da nan galo martaba mu fari mini martaba auliya Allah subhanahu wa ta'ala ba da na ga ga da martaba as-siddiquna ko ya shuhadawo ya salihu wale ko ba ta ki kime regulate yin nan me ne ne lokun lona mu mujin la lade ganga tiya fe ganza kawai ha ya bani gobe zan da ci rabu bi la Allah sa la ko ni hmm. an ci ma rabu bi la Allah ju wazifa hmm. an ci ma rabu bi la Allah ndale ma ndale ma ba kun la gila ozo ma ga to ibulu e da halan nan mu ce ga dan la ke ganja hmm. Allah kiyaye mu sai cujin ba dai wa hadha halu sadiq fi tauhidihi ngole da nako hmm. ibn qayyim to nan ga ya halin bi gaske da tauhidi bono allazi lam yushrik billahi shay'an na la yanduru fataci ba tanan unji shirka an ci kwa maji shirka ta tanga maji shirkun khafiya fa ayu dhanbin zunubin dundu aw shawatin ko shawa aw shubha ko shubha da nat min hadha nur daga tabaskin ahraka nguji kiyo ngujina fa sama'u imani kad kad hurisat bin nujumi min kulli sarikin hasana ciki ga sama ya imani ya zane nan a saman na gwata gangani da tsangi na ji a saman na gwata gangani da tsangi ji ko hmm. ya yi ga duwa na gabe gan waye tun guruwa nan ke mi da sun sama a sama gwata bai kina ya tsangi ji saman na tsaye ci gwata da tsangi tsangi na jin gaya rujo wani shayatu na ko mm. to a cin gaga ya zaga ibe imani imani ya zama adi al ilmu dabo adi al yakinu dabo adi al sulku dabo adi al inqiyadu dabo adi al mahabbatu dabo adi al kufr bi taguti dabo ya don ko madi al ikhlas dabo nan me shurut ne kire mutudi takiku ilman wa amalan wa qawlan wa ma'rifatan wa halan zahiran wa batinan na naji wato imani ya zane gada gwasa tun daga hato gada gwasa tun daga shahawato gada gwasa tun daga zunubu gada gwasa tun daga yanzu yadda ce gada gwasa daga yadda na jafe da jumla da wani falla ya nalu min hasariku illa ala girratin wa gafla hmm. labuda min halil bashar ngowa ga tun yige cin doci wa tuguru doci yan zanne jewa na ga lefi kayu nan inda goye tin ye tin ye an doci na zan ya cin bwana kiwa ji gane a ganna wala bara kuskure kuskure kwaye ya na zawan jin normal ya zaji a yaya bane zaji masu mm-hmm. ma fai zasta ya kaza amma to su ne da ke asa tushe in me laifi kaza ji ko bai bi shi kaza ci ne wa alima ma su rika minu istan kaza hu min sari ko ji lege in eh, alada kaza yi wa bai mini wa ki a adin ba bayan Allah ji ke wanda lawun ji shi ya wula tubuji wula istighfaro ji wanda da ya so yaci wula ki wula yin mu biye ji jin ibada aw hasala adafahu bi kasbihi ko a ki ji moti puyan wuce so bai boki bo wula ya ta wuce rigin fa wa ha hakaza abadan ma'lu nususil jinni wal insi ngoza ni ngai be la la la la wi wangina ngole ko ngota an niga zan na fe da san be igbe che zo anyi be igbe che jenu yo mana igbe che zo anyi ji e ya dede ji environment ko imi dede eji dede dukiya na jajun gwada lo yi nan jerin na jabi da lawa suwa su yi duna inda ji kpata ga wa fila da gure uca fila ji ke ko biya fila ko laisa kaman fata alam khazanatahu wa wallal baba zaharahu nana unji ga shen zane je stone je eh, de dukiya fina wọn stone be cici mun de be stone cin fake jesu mota ta ngai gacin dole ga ga yun dabo mm. ana wa ga wannan wa gai wa ga wa ga zane ga be shi shi mun ce jin la ilaha illallah mu ajin ja ce la ilaha illallah mun ya la ilaha gaskiya mun do tumbe la ilaha ya mun wa la ilaha illallah wa ngo le don ko mm. wani zahiri na nan ka zane ga da totun guru ndo cin ne sun guru zane batan ga jike ga gi ebo ne na jagola na jago tun guru ndo tsana wani kiyan mun dan bwa jeji ye be zane de sto mun shago biya ci ci mun son ki shago bwa ko biya ci mun shago biya ci ki ake du wani na yi gabe wade yun gadan iga ta be wade yin gadan dan fuwa na yin gabe wade yin gadan o wa ke be sugun mun ke da an go ci uku la mu وليس مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله ابن قيم قام وجه يني توحيدنا غير دادير بشو غو يي داجيني غادي غان زاندو رجع لي تافي الله وأن الله رب كل شيء كون غا الله غا جان لي تين دوندو ومالك غا ما ملكي كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك كي من الزيج يجبو تا كتي جنا جيمان بيا تان غينا وهم مشركون متى تين شركا وتا شركا غير جونا بل التوحيد بل ان التوحيد نغاي يتضمن من محبة mahabbatillah wa ku koyi kala adam boyen ya toye ci wani kudu ilahu bai so da ya toye ci wa zulli lahu bai so ofo da ya so kuka ta soni wa kamalil inqiyadi li ta'ati wa mawlami tutoye ci emilatu na gumina wa ikhlasul ibadati lahu wa magaji ibada wa gudi bai gbana tazune wa ajibu aliyayibwa wa ajibu awobwa wa ajibu adiyagabwa wa ajibu allawa gudi ta sutu gbangba wa iradati waji ila ala bi jami'il aqwali wal amali e gana ma ga ga patana e tuno ma ga lu patana wa jije bu to ce bu to ce inda ma nuti muku ni waji la la duridu minkum jazaan wala shukura wal man'i wa ma la kaza sai bu to ce to ce ga la kaza ya za kaza mun ga lauci la wa wal ata wa ma la ya za sai bu to ce ga la kaza ya za kaza mun ga lauci la wa wal hubbi boye wa ke waza waye bu to ce walbugu biyu ma ke na zalabu ya goyo tocho wafe wa soko wa nabi wafe wa sahabeji wafe wa za kirkiji wafe wa muminiji wafe wa za gwargwadon imani wa ma na zafi gwargwadon munafinci gwargwadon kyonjo gwargwadon lefi kulle bai tocho nan nga dena wafe na cetangu ko wafe na kafiri jibo wafe na yahudi jibo wafe na nasara jibo based on kai da musulunci Allah ya nahakum Allah ne lazina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuksitu ilaykum kato mu'min kato muslimi joma zai jiga jin lo tuyen lefi mini abana wafe na bu gurgudo yake bo gurgudo lefi na jina. wa masu ke wabe gurgudu ya tuguru na agalo na amma wa ga waza ibn kabila ibu na wani ibn kosi ni ya je wani makanda ni iye jọ kato wani ibn kaza kazu ya wani hmm. ibn faji koyi da shi wani na jiboye ya ya ga ci mai dan bun wani nazu na voye bune ya bune mi ce waza wuce hana ko jiya na ko mun jan kaza wuce maga a tó ń ṣubú ṣùgbọ́n jù bó tó ti gbowó wọn. amma hmm, ibn qayyim gan ma yahulu bayna sa'i wa bayna al-asbab da'iya ila al-ma'asi ibn qayyim gan yana bata yana jibenore ngai yana laji ngai yana laji gala da takani ga gani be sabi ne jingwalo le fine no wale ko gogai wasa wato yace wace ne zamu wato yace wace laye ya zabo to yace wace laye ka zabo to yace wace jiye jiye bo to yace ne jigo kale fitini amma me yau ya buju ya mi ga me wawa ya bu fane mi ga bi waya kaza nan ba mi kaza jire ko ji gane hu ta wale yan ne ji wunji ya bo to yace wuri wuri wal israr ala ya gani bai zufi continue bai laifi wuce wa man arafa haza arafa qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam da na gade ganna na wa doga ya nabi sallallahu alaihi wasallam daga inna allah harama ala nar man qala la ilaha illallah ce ce na la ram ya gani ga la allah yabtaji bi zalika wajahun ganna ga yabo fiskan yace ce na bushara kan al ikhlasu wa qauli bi gani nabi sallallahu alaihi wasallam ga la yadkhulun nara man qala la ilaha illallah na ga la ilaha na wa lu wa lu na an gugun mashara tuju jin tabbatarwa na ko magabe yana ke luya na yana ko wa ma ja mina da darbi min ahadisi bene be mina hadisi rin na jobe ne Allah ta ashka lati ala kasiri minan nasi nan waji yi jila da duk nun noyi na. nan hatta zanna ha ba'duhum mansukha har tu babu na zanu cewa fele ga hadisi ne ba ta wunta fiya nan wa zanna ha ba'duhum qilat qabla urud al awamir wan nawayi zanu cewa fele ga ga hadisi ne jiga kami ala umurni asalla jin azu fiya kaza ja kaza ji kami ala unci abin da kaza lugo yana wa istiqrar shari wa hamala ba'duhum ala naril mushrikin wal kufar zanu cewa ga la yadkhulun nar yana kwane kiyo wa alu ne mushriki jaw ma lo ne kafiri ja wa awwala ba'dhum ad-dukhul bil khuludi sashin man jimadi fasara ga la yadkhulun nara ne ga dana fa wa wa jigi ben nan guna ba wa qala al ma'na la yadkhuluha khalidan amma ci maga ne bani wa gumbo gumbo ben na wa na zalika min at-tawilat al-mustakra nan bi tawil ka ka ne je ne tawil ne bonan daga hankali wajen tu hmm. kemna mai ji ga iri ne fasara fasara ko ibn kayyim ci wato daga wagan waji bayan jawuto fasara ne bata e lasashe man doci ya kun fasara yarin na jona a jajen mu tsakanin sun na jibuwa وهو الشعر صلوات الله سلام عليه عليه الصلاة والسلام لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط أنا بقول الله دقوا دقوا لا يلا وقاني كان واجانيا وعدا جنو مقابن وعد بينبوا فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام ابن قيم قلنا أنا وعلينا وصعقوا من دين المسلم شوانا فإن المنافقين يقولون يقولون بألسنتهم منافقين قال لا يلا بجن ترعين وهم تحت الجاهدين لها في الدرك الأصلي من الناس nari munafiki magunta kwata kwata yana fala da min qawlil kalbi dole e gane na wa de gane yau, e gane yagma wa qawlil lisani da ya gane gintare wa qawlil qalbi ibn qayyim jato wa qawlil qalbi e gane yagma man ga kiyo ya tadammanu min ma'rifatiha wa an ko kala da wa de ne la ya lawina manu wike wajibu ta ya zandura bai gaskiya sai ce ci wajibu ya gidiya wajiya tsa wajin kiyayen wajin kiya wajin baba wajin na wajin takun wajin kuta wajin kabariya wajin waliya wajin tatin wato lojin a ci buyi o mo lagwa bendo na gaji futa wato maji ce ne wa tasdiq biha wa maguya gaskiya wa ma'rifata hakikati ma ta dammanatu minan nafi wal isbati wa ma ke dai yake yana la yalla ga ko kan yan nafi da isbatu wa ma'rifata hakikati al ilahiyya al manfiya an ghairi llahi wa ma ma de bin hakikan ilayya na siya ko ya zanu ci ne ji tsoye ca nan almuktasa bihi na tsoye ca la asaci ta cunan allah Ta ta hilu subuti ali ghairihi na wa ya ji wasu na guri tabbatar da zanu ne tsoye ca nan wa qiyamu hadha al ma'ana bil qalbi ko da tabbatarwa je ma'ana na biyan mai ilman wa ma'rifatan wa yaqinan wa hala wa da ilimin wa duye wa da yakini daga mun wa da shakka wa halan bi haluji ko hmm. ma'ana wa ta to yana shiga alluya yana wa duyo mu ga biyan wuce shi ma yajibu tarifin qaila alan nari ngan na jibaino ngan yana zane kai bi la ilaha illa ngan yana kun yana lonan wa kullu qawlin rattaba shari'u ma rattaba alai min as-sawabi e tu e gandondo na shari'a ne e sa sallam galla bi mun ci gato e kaza nan za ga wujina wa lada kaza nan fa ma ma kawai na annabi sa ga man qala fi yawmin za ni ga fani ga subhanallahi bi hamdi mi'ata marra ni ga ga bi hamdi yuzu shi tuna حطت عنه خط... ko hutat anu khatayahu aga laifi da wanci bata fiya aw gufira dhunubu kuma afadin ya zunubi ji walau ka ne bil zabadil bahr ka zunubi wanci ga dokun kun futan kun ya nuwedu walai sa za murattaba ala mujarrad qawli lisani mun ji zan na adila da ne dai kawai mun dai kuma tiya mun wale mun gan mun kenu ku ya kana mu majja fahimta manu mun ke lutun gani biwi mm. ita ta tabata Allah buji imeje boy Allah na'am e man qala ha bi lisanihi ana ga ga eh, na ga da gintarwina gafilan amanaha uma ya yake ne lugana mu'ridan an tadbi an tadabburiha uma da buri la ya la lugana wala mi wati qalbuhu lisanahu ya guma mujidere ne bayan mai ganta mi sonaya wala arafa qadraha uma ke ki mai kalma la ya la ne mai gadana ya mu be kai mu ya wa hakika ta da hakika ya rajiyan ma zalika mu mun ke ba fun gan wai lega biyan ne gam gadi ladan hattat min min khataya bi hasbi ma fi qalbihi aga aga file fi fi ya gurgudu yin ye ne gadan ya gmu bona fa inna la amala la tatafadul bi suwariha wa adadiha etu kun jiga ya bayan suru bu bi adadin guga da falala kawai ya inna ma ta tafadul bi tafadul ma fil qulubi etun e, e, etun e, ne fala de be kibo yana ga gun egbon na, zan do ci ga salla jin ya abon na gba ni wa qur'anu gba wa sura gba mu da ruku mu da su, jide be zaru aliye doro aje alalim ko jankali ajimbo aliye de mu sai ci goyi ta mm. fata kunu satla malaini wahida wa alatun guba yiri ni ajun ya bai za a yi ribo wa bai na huma fadu ka kama bai na samai wal ardi amma ya ne rikpe da takani ubo ya lada na zai doro aji daga ba basa kowane kuma ya rikpe kuma sama bikin ya kuna makamu ما في الصف واحدا ka safu ya salawa ne zagu bai shi na safu ni bwajo wa bai na salatai hima kama bai na sama al'adu amma Allah da na jina na yana rikpe tsakanin yin zanu ya rikpe su tsakanin sama bikin wata amal hadis albitaka ba ya ce hadis ne albitaka ne Allah ce to don fi kifa wata hadis ne albitaka ke ya hadis wajen. Rikin ne zafi. wọn àlè ńgbò mí ni ẹtún ìwà òṣàkéyèrè wọn àjà sára ìṣàlá aláfáà rẹ ńgbò sára bẹmí ní takàdó yọ àṣà aláìbí. saka da wancan ki babu kadi wuce maki babu la ilaha illallah ta ngoli la unga amal jindura ya hadith bitaqa allati tudu fi kifa hadith al albitaqat na la ta'tiyan kifato na wa yuqabilu tis'atun wa tis'una sijillan na sijillu wa wa yi 99 nan kullu sijilli ko madul basar wa dazun wa ce liya bi ba da yau ba lewa kana fatat kulul bitaka wa da ale bitaka na haji galibi. galubi wata ta shi sijillati fala yu azaba ta ji zanna azaba wala ya zanna go malum anna kulla mu wahidin law mithla hadhihi bitaka ina go yake ne zandu ne bi tawidi na wanda bitaka ko wa kathirun minhum yadkhuluna yadkhulun nara bi dhunubihi adi amma da zai dabo dan gurmi zai ke da bito kan la ya Allah bana zan go ci ya da ne bo ga bo walakin na sirra amma yana yi ga zuci allazi taqula bi taqati zalika rajul na la bi taqani zan ci halu bi be kagwe na wa taqati li ajli sijillatu ina jima ka bata kare ne kenan ko yalle shuji na mu tibelu bibi ana ya baki bo li malam ya sulli ghairi min arbabil bitaqati e bonen yan do ci dan bi bi taq bi kadi yan wuna ne na dan bi kadi zai kenan yanin in fara dabbi ta kato bi sikali war razanati kadi ya zane nan wa lukmi kadi zai kene ma un lukmiya kila kadi ya wunna ci lukmiya mun di al ilmu mun di al yaqinu mun di al inqiyadu mun di al sidqu mun di al mahabbatu ko wunde alkufur bi taguti wunde milatu tsoyaci wunde milatu annabi sallallahu alaihi wa sallam mabe nabe kaulan wa amalan wa tiqadan wa halan wa qiyadan zahiran wa batina yana bata da mini la bi ta kai la na chalubina wa idza aradta ziyadat al idahi wa gai wa gan wo ke wa de gan yake de nake gannanan li hadha al ma'na ma'na gannanan fanzur ila zikir man qablahu ko fanzur ila zikiri man kalbuhu kalbuhu yoni fanzur cile ila zikiri lo bayan ya tunya man kalbuhu mal'anun bi mahabbatika ko zane gban washe bi boye wayina mm. wa zikir ma huwa muridun anka gafilun sahin gangani bi ya tunya zane kiyo wa fanke oluwa ko kuma ya yunin mashgulun bi gairika wa ji shagala da galwaci nan kadin jazabat da wa'i qalbu ila mahabbati gairika hattu babu nan ya gun wa da je boye ya zanu kai majin wa yana wa isarihi alayka ma ke ya zawo ki falla ta cin abun ya to mi latu tu zawo ci ta ci falla ta ci mi latu bo wa ya ga zawo ci falla ta ci e ga yan yawo bo hal ya kun zikru ma wa idan ba ya to ya zaku baba nan ga ajeri ni am hal ya kunu walada ko wala daka lazanu huma bi hadhihi masaba aw abdaka aw zawjataka indaka sawa'u in ba ga je guba ko mu wuji guba ko yi yimi guba na ali ajeri da nan ba bo bo ye bo bo ni ga wayo ina wa ga mu ga wannan za guba shine ya ji azkaru zeni wani jan azkar wani tutu ce amma ya tuna wani tutu na sukun wani tutu ce begin tare ya guma da wani jiki na wani ganan wani ta daburi yana wani ganan wani ke ma na yana wani lajiki na wani lajin azkaru na wani ke da ya tutu ya guma ya yi da tuyen da bayan da cika ya wani ya ga zanu falalata ce ga yan tutu ba wani ya wani lamtu zanu ta ba wani cin ganyen dundu na zabaci make shi na biyan tun ji zikiri lafaziri ni ga ya gaware amma zabaci na gaji zukun wani ji zikiri shi abon nan ya gboma da zuku wani ji zikiri shi ba abon nan mai kwaye hun ga sajin ba ni da kim nawa da shi mishi fi motar ji jiki na wuce da gboro nan wani zikiri shi abon nan yana tun wani tuwa tumi suna kima na hun wuɗiya n ga zagu ba ba na lada gaji iri ni a'a kawo to gashi shi wace da ya gi guba ya e gi ni to na waje baba mi ye bo baba mi ko waje ga ala ku belaji ala ku belaji na la ku baba ala ku belaji ga gore amma zai ni ga ala ku belaji ga nga ala za ku ala fa yin belaji na yani ku la fa yin ma ko nga ka ta fiyu nga je foyu nga waje ayo niu ko nga no to ala na wa funa ko mu ya ja ehin kuma feje to sanya alai alai ma tutu alai ma da ya ji ba so mun da sukun ya waji kiyo mun to jan alai ku la jin ka alai ma tutu kan da din waya jun ke mina alai wa gun jina ma mm. to bu so ko bu yana wa da ya na ga yi je iri ni a a ban oje oje guba wa gaza na ta shago aboya ni mun nan wani ta shago rẹ́kọ̀dì yẹn wọ́n ní gẹ̀ndẹ́ pátá wọn lójú kí wọn lúkà wọ́n ní tiẹ̀ pátá wọn lójú kí wọn lúkà zèrìgájì bàtà wọn látò bàtà wọn sì kí wọn lágbàtà wọn sì ká lókàtí ni wọn sì máa tún wọn lọ́la àgọ̀jì mọ̀lẹ́ ó wọn dán wọn sì bàtí wọn wọn la kí wọn kún wọn tó ni àmọ́ wọn ká gbàtà nga da yi sukun a ti kí a wọn a ti kí a gọ̀jì hàn wọn a

wọ́n bá kí sẹ́yìn àwọn ṣì àná ọ̀dà 99 wọ́n ti tí àlẹ́mọ̀ alẹ́ láàrú dé kó àti bẹ́ẹ̀ ló lọ bẹ̀rẹ̀ ẹjú bùtà ọmọdé ìlú àná wọ́n ti ẹ́ wọ́n sà ṣètú dín ní wọn ẹlẹ́gbẹ́ sọ̀kọ́ àfàdùn rẹ̀ fẹ́ kí ẹ̀wù làwọn ti dùn fẹ́ gúnlà wíkí fẹ́ gúnlà ṣètú. min haƙa'iƙil imani yana da ya bayan zamu cewa ya hakikan imani allati lam tashgilu inda siyaqi ani sayri ila alqurbati hatta to nan zanna tutsu da dai nan un un ba kauna un fe jike un fe un fe un fe da su tiyan da ko idan ga da wuce tuba jinan wa hamalatu wa fi tilkal hala madaha madaha lucin ala an ja'ala ya bi sadrihi zani la tu sudare amma ta sun waji tuyen kuma ne je mu da shi nan ya wulo nan wa yu'alu bi sakaratil mauti zani na mu su to fa hadha amun akhar na lamarin do ciwore wa imanun akhar bi imani wore wa la jarma an al haqa bil qurbati bil an wala jarma an ulhika bil qaryati salihah waji ila min ahli ya ngo le zan ula da be e bayan kai kauye wangi na wagan wa da nan amu la ce da mine zaki mu ci je bo kibo e bo yene de gumo la di to tundo so lo ya gumo da ba bago already wala tuba na wala tuba na wa da jina wala ya zan nge wa jinna ne tundo ne ga lu a jinna wa felo fondoro wale yana zane ga bice ne ne ne ga lulu ga yile mai to yaci ya to ya kabari biye ne to ya na lulu ne wa fe biya biye wuce shi ya wale yana wani washi na na wale wani labi ci bo wale ya shi na wa gama da ya tuba na wale yana wani debo ya shi wuce a tatu na wani latu na ba kauna ya babu yan na fiyo ya gbaza na bo yan na dawani a ci gbe la ya lawuyi gbe gbaza an yi bu sai ci an fi a ci wuɗe mu yi bu ga kare bu na hada ga yana ke tsoba ga yirin na biya nan ma kawo bi kalbil bagi Allah ce ra'at zalika alqalb yana da bayan zagin wuce ne karuwa na le shigiye da bihi al'atashu na shigin wuce nuwo wani tsanani na ya kulu tsara har tubabu na shigin na jiki wa gibi ganga ugi shi na faƙama hmm. bi kalbi ha zalika alwakt ma adamil ala ngo ko in zagin na masu imani da ngubo to sanya shigin na da ngubo Hali, wuci hatta to yan nunga to tuno su a shigin na wujiya wa adamil mu'in in zagin na make karo da anafa mun yin zagire make da na ke jun taimako a ta mu ci wannan tuna wa adami man turiyi an tura ihi bi amaliha da na mace musu kun in zagin na make leza ya gibo na ga me jije bo za no le miyona ma hamala la an garazat ala ala an gararat bi nafsiha fi nuzul al bi'r hadi in zagin na mini wula da kiyo wa min da agadan wala da ko ganin boye zage la gan gwa gan to alaka wani hmm. mil ilma fi khufiha har wanto non to fi dawbo ولم تعبا بتعرضها ta'arrudiha da talaf umadi damuwa ko ya damu ya da jin lalaca wa hamliha ko fiha bi fiha ko mucha e eh, da wucin lagangar mai kiyo da mi sun yi wa mal'anu ya da wucin ma shebe nuwe hatta amkana ha a min al arruqa min al bir arin na kiya gunshi fitiyan ya gwagan nan sun matawadu ya hali hadal makluki har yin zagin da fake daɗiya ya dabba na nan Allah zai jere adatu nasu bi biki na al'ada yin zagin yau tsaja sai ya dabba na ya kashi nan fa amsa katlawul kufa biyadiha hatta tashraba har harin zagin na ke ya egwala sun hofiyu da e daunana ya shigi na ya bashi yujen nufi min gairi an tarji min wuje za a wala shi kura hmm. in zagin na da bukata ya gaban dondo ko yan kube ce bayan shigi na ba ko ga wata wanda ta bukata shigi gunga kube ce wa fa a ahrakat anwaru hadha alqadr min a tauhid e boye tauhidi na be imani ne be tuwangi na na yin zagin na lo da ne fa wa wa tauhidi na wa na jiladan min albaga'i ya tuya kin da ya cin da da kwata su kun kwakiyo tawidi nan wasu ni bunji kwata muji nan fa gufira laha sai ci fabiwi fa hakaza la mal wal ummal inda Allah a cin aga ya tuji yo be zai yi ne bayan to yace wal ghafil fi ghaflatin min hadha al ikthir al kimawi zane zana ya yana wa yaye ke al ikthir al kimawi terminology yo ya na manye chemistry be zan bace ya use na yan yo ne le ga adegu ula dikiyo adegu ula be e e janfani buwin e ti ala ala jito dan fara yin na to zinariya na gujin wa ko zinariya no ya ko kem na ja ula to yan wen mel ti na a ta ga la ilaha illallah ko ga juwin wa dikiyo wen mel ti yan su ni bijo wallazi idza wada min mithqala dharratin ala ala qanatiri min nuhasil amali qallabaha zahaban ga al-iksiril kimawi aga wula da be kan waye mithqala dharrati ya zunubi a tula da tu ngula jike ngula zinariya mane na waga mun ga wannan wale kisan in zagin ne in na karu ji mini aluma ne sa sallan ba mini aluma kici bo aluma ya bani isra'ila in zagin na ganci masu kun nke ile shige al'ada to zan yi wato shige can da wanda ta je jun zamanin ne na ko a ce a shige ya kashi za ba wuce ne zagin na ke da gani na zukun nuwa wa shigin nan ko ba bu be ganci zukun wuga ke cibo ga na macibo da na fa gofu ga da bo umma le zandoro yana wa ba fuwa gabe yana umma ke le zandoro yana ke yau shawara ga ba ka zabo dai fuwa ko da afuwa gabe na umma ke ajin zagi umma le zandoro ya e giba ko no to wa ga ya tunu ya shi ginda sai bo zando cewa ga a ah, zanne za kirki wona uji ba le ba su ko buje liwo mu ce na bata shi mu ci aga da gogo ko hmm. eda ngo bi o ga yin zagi ya falo eda sarori eda egmaji ɗaya kwalliya hmm. eh, gi ne mutunci ya wuce ko amma wani da wato sun lagun babu lagun gogo wani wato tiya biyu mu hannu sun go feji har wa tiya wato akuri ji mun ji damu ya ko kan ga ta kun gogo ba yin na ɓata yabo to ya ci bujore yabo iman nan na yabo bamcen na jin yabo ya ya ci wani na judi bai ɓata ya ci dana imanin na wa zunubi wuce dikiyo wa zunubi wuce dagwa ya ci mafagin ma da aljanna ga an ga la ilaha illallah wa dikiyo ɓoye hmm? je zunubi shi na ta e gana ife labi man gina ya taci littafin hadila ruwahi la biladi la firahi ibn qayyim albabu rabiu ashara fasu na ga babu na ga ce miftahil jannati miftahul jannati wani ko sai muazu bin jabal radiyallahu anhu na ga miftahul jannati shahadatu an la ilaha illallah nan hadisi wuce dubai suna isnailu ya shi dan bugan bashar ibn aushabai ruga hadisi na wuce kiyayen kaza amma ruwa al-bukhari labi a ibn qayyim ga wanda kan al-bukhari fi sahihi al-bukhari ta sahihi bo an wa ibn munabba da ya bayan wa ibn munabba annahu qila law agun gam alaysa miftahul jannati la ilaha illa allah ashuji ge ko aljanna ga la ilaha illa wa qala bala wa ibn munabba ga e eh, ga la ilaha illa walakin laisa miftahu illa wa lahu asnan ada giya kun da ba sai wa da giya wa da kan yi fa in ataita bi miftahin lahu asnanin fuji halaka wa gabi da giya ko ne da kan yi ne ngai ko biya wai wa illa la miftaka wa bi giya ko ne da kan yi ne su wa da giya wa ke e koya waya ngole e ganna eh kuyi bana ma musa musa bi na ta gunga giya eh, musa sami e ga wuncin nun fewa labi ci ga ibn masudi ga wani ko mace ibn ibn masudi gutu ya mace ga wasu a daga ibn masudi ga wani ga awon shi kan mata wuce taki ki yozo da bai lawai taki ga lam juwa ce bane ga gunji ibn masudi ga ga wancan wagu ibn munabba mun ga ga ga wancan ibn qayyim waya ga ga وقد فيغا بينغو وقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحا يفتح به yandon do ne zage wanda to ta kuji na ga no je kuga wa ta no ta din wona faj'ala miftahu sala faj'ala miftahu sala at-tahur je ko sallan ga ililo kama qala ibn ali sallallahu alaihi wasallam ga miftahu salati at-tahur wa miftahu al-hajj al-ihram miftahu wa miftahul birri miftahu ya bulu bulu nga ya ku gaskiyo wa miftahul jannati je ku ya aljanna mun ga kiyo at tauhido wa miftahul ilmi je ku ilmi ma husnu suali e gangi wangi husnul ifghai da tubashi wangi wai shi tubashi yabo wa ilmi ko wa miftahun nasri je ku ya nasara mun ga kiyo azafru ko wa miftahu nasri wa zafri asabru je kwai nasara don bi gburu le ngaya kurjan wa miftahu almazidi ashkuru je kwai wo je bibiya ma ngawa so je yabo wa miftahu alwilayati almahabbatu wa zikr je kwai wallawa je walima ngai kiyo wafio watu fi wafio jan azkaru wala mi watu yechi wa moje imani wa moje da sun yechi wa miftahul falahi at je koyan alfalahu ya gwagama ngaya ta kowade da sun ce wa miftahu tawfiki wa raga ko wa miftahu tawfiq je koyan wallahi dacewa mun ya ragabatu wa rahaba wa babu mafrode da su wa miftahu lijabati ye ko ya agwaduwa man gai addu'a wa baduwa to wa miftahu ragabati fil akhirati ye ko ya wa ba fundu alikiya mi wa aljanna man gai kiyo azuru fitne zu fi cijo wa miftahu imani atafakuru fi ma da Allah ibadu ila tafakuru fihi ye ko ya ye koyan imani ma nga ezu fudi tadabburi wa fo pai ye na ja Allah subhanahu wa ta'ala ga yi zaji ga abi ali tafakku abi akbar tuba ne ke sama be kin ko wa miftahu dukuli ala Allah islam alqalbi wa salamatuhu lahu wal ikhlas lahu fil hubb wal bughd wal fi'l wa tarki ye koyan wa gonda ba to ce mo ga ye gbawo lapa tun tuya to ce ko wala jaminci wa jimbo to che wọ́n wáza bó tó yẹ tí o wọ́n nàzọ̀vó bó tó yẹ tí o wọ́n lọ́wọ́jì bó tó yẹ tí o wọ́n lọ́wọ́lúwa bó tó yẹ tí o nga zane ga da ba to yace bi aminci ne na ga iya ko ga da ba to fita wannan wa miftahu hayatul qalbi tadabbur qur'ani wa wa tadarru bil afhari yana mai je koyan rayuwa ba za an yi uluje rayuwa nan ga so da tadabbur ya alqur'ano mu fa da ya to yace haqqin mm, dan sabi wa tarku wa tarki dhunubi wa la dhunubi wa miftahu rahmati al-ihsanu fi ibadati al-khaliqi wa sa'i fi nafi abidihi wa magana mai giya ko rama ne ga ko ibadan dun da na ga jiya zai na fe lujinge wa mafioji al-khairu lo bayan ali ta shi wuje to yace wa miftahu rizqi a sai ma al-istighfari wa taqwa yana mai giya ko ni arziki na sai da lutun ya alkhairi sai da wa arziki zai kuya lalliyo wa mafi ba gafara wa mode da sun yace ci wa mai fita wal izzi ta'atullahi wa rasulihi ge kuya izzama ya milatu ta cin da tuci wa mai fita wal istidad lil akhirati qisar al amal yana mai ge ko ya eh. kina ya wa miftahu listidadi ko ila kasar al'amal ya ko shirji ya fa alkiyami ngal laguru bakan yin wa miftahu kulli khairin arragabatu fi dar wal fi llahi wad dar al mai je ko ya alkhairin dondona ngai wa fi ba lo ba to be mi ali kiyami wa mi fita kulli sharrin hubbu dunya wa tulil amal ina mai je ko sharrin don don ya zulu cin dan jowo ya za mu fi ba guri kwaro kwaro yake wa goto da nato anan wa hadha babun azim ibn qayyim ganne ne babin ci kore min anfayya buwabil ilmi yake yana na wanda mini yana ji amfani ga mini mini mini babi jin ilimi na wa ma'rifatu mafati alkhairi wa sharri wa bege koyan alkhairi ga mi gajin nan wa din wal alkhairi magajin nan mu ajin wala shari la yi wa faku limalifati wa mura'atihi illa man azuma illa man azuma hazu wa tawfiqu zandun do adi tawfiqi lo bayan yana nan mutu la be ga e koyan da dana milamin tu ye koyan alkhairi ye shari dana milamin ya duniya sai zan ce ciga uba nan fa inna allah subhanahu wa ta'ala ibn allah subhanahu wa ta'ala ja'ala li kulli khairin wa sharrin miftahan wa baban yadkhulu minhu ilayhi na'am alkhairin don da wanda ku shirin don da wanda giya ku ne zai dalo bana kama ja'ala shirka wal ko kama ja'ala shirka wal kibra wal irada amma ba sallallahu bi rasul wal ghaflata an zikrihi wal qiyam bi haqqi miftahan lin nari jannatu ta shirka gangani bai tinyele gangani bai zu punke na ta ta tuci tuna lugwanin kan bai zo lu ya yau ga fe fa tsoci ya e zamu ga fe ya kin tsoci ma yan na shiga giye ko ne da lomin lona na kama ja'ala al-khamra miftaha kulli ismin kim na ya ge lafi ga wa ja'ala al-ghayya zina kim na pipe ga e zina na wa ja'ala itlaq nazar fi suwar talab wal ishq yan ko ya zaɓi fudu wa ya zaɓi uza ya zaɓi lucin da ya zaɓi wa yana giya ku daga ta wani ake ya zule yu ye fudu ciyen dole leto na su kwala jan ramu na wajen alal kasla wa rahata mai fita alhaibata wala hirmani kuma ga tun ya zaɓi cin rababu ki giya ko na lauci a cin rababu na mun fɛ da fayin lo don wa ja'ala ma'asi miftal kufri cece mu la cece mu fɛ energy energy koyan yan kafirci nan kiyo lefijo wa ja'ala al miftah an nifaqi gama nama wa ja'ala wa ja'ala shuha wal hirsa miftah al bukhli wa qati'at ar rajmi ko mm. wa akhdh mali min ghairi haqqihi energy ko ye botan ngani bezu zu ga sai zu fu gani bai ga sai gunyi mai bai zu ya zanu ci na ngai kiyo shu ngai ko dariji ngani be boten wajala li rada ma ja abi rasulu mifta kulli mm. bidati e wa dalala hmm? ene mai je ko ya bidiya dun gani bai gina ya zu kunke sunan ya yana ce ci ga tuwa bisa sallam tunan lugwa ibn qayyim ga wazir umur la yazuku bi illa kullu man la basiratun sayya ah. na yi ganin shi bayanin zan dun yi gaskiya sai zan gadi basira wangi nan gan wa ga alkafiyatu shafiyo filiyanci salilin firkatin najiya page 351 faslu fi miftahi babil jannati ibn qayyim gan هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان أسنان الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي, لذي الإرفان ibn qayyim ga faslu fi miftahil jannati fasl ne ga yatiya giya koyan aljanna wana hadha nana wa fathul babi laysa bi mumkinin bibe koyan aljanna wa ya jare illa bi miftahin ala asnani sai da giya ko giya ko na majayi kajina ko miftahuhu giya koyan aljanna ngai bi shahadatil ikhlasi shahadat al-ikhlas ngai la ilaha illallah wa tauhidi ye ku ga tauhidi ngai la ilaha illallah to so tilka shahadatul imani ngai shahadatu ya imani asnanuhu amana ikajin ye ko wuce na ala amalu etu kirkish na wale don ko bon murja ne je tu gan wadai ga la ilaha illallah wa ne lutun don da a bida aljanna wa fiye yau ma alona nan akida murjiya akida daidai da wani asnanu la malu ya ul islami na shari'a shi musulunci wal mifta ku bil asnani ko je ku bikin je ku ade yi kashi la tulgiyan na hadal misali ibn qayyim ga zuzzubi misalin nema fakan bihi wukin wukin biyoyi min hilli iskalin lidil irfani in kila ya dawo tunani bi yi shi na lo lo zan ga ci mini zai ji katun ga wale ga yawa abu mu na ba wani ga ibn qayyim ladan ene odono ko so egan ya karshe kakuna igbiyan gan tarifin tawut ah. zanu ci fe ga gan asawa ko misala bugun don mun ci ga waje mun ci ga wa gaskiya ya mun ga kiyo eh ana mashigolon gan mm, la mm, at the end don be gan mun yaji shekami otu mi ada cin asawa be ka to dure gawa ya ji shaka mi to shi kenan kami ya zuwa gaya kaza da littafi ka zauna mun ji gwargwadon hali mun ji kiyo mun lawon ya tabbatar ya bane ilimi a manu ya zuga da ya wrong reference mai bane da galo a ta'alumu ya sheikh bakar bin abdullah abu zaidi mun laki sai kun fushare bi hmm. ko hmm. o be kisa zawunce ya kisa zawunce yi na ina bi kun ya kun kan do mu pe atuchwa gambe atuchwa kalma ndo chi mufti al-khunfushar <laughs> eh yes <laughs> eh, eh lakad mahabbatukum fuadi kama akada al-halib ko hmm. al-khunfushar ga da da ta ki kaza da kaza kaza da kaza kaza kana rasulullah ja ne saga ta nan ko hmm. ko shamsu kuna tayar razi Eh, sheikh bukra abu zai da fela gumbe kaga mi a jin kuskure a nan wani gagan adagin gan ya ce kasuru yin tsalla magara ga hadisi da ba hadisi ya jajiru a ga eh ba hadisi wuce don ga hadisi wuce don kitabul firdausu ya yi makanta idan tumi na sukun a kitabul firdaus ba daga bango mafaru har bikin har bai karshe hali ya hadisi a ga makarar wankan lafa adau wa zara amali ya re babu don ga eh kitabul firdaus ga kitabul firdaus ya za a e, ga wa ga mu kitab firdaus mun ci mun da nuska wuta a da kubura da wasu amma da sugura mu mai le ga e gane na tsoma kubura budon kubura tsoma na alu litafi mu litafi kubra to mana lu jawa daga wuce dan bari mun jaje gi yabo da ga yanzu wannan ga ya ga gana wanda kiyo wanda reference mai babu daga fadda daga gan ajin hagu a gan in hmm. ba babu wanda ya biyo kasiro da ya rufe ziro ci ni koya na gibo ni ina yi labari na ya gama ko hmm. a gan zainun lojin hmm. ma ko inda tamamul minnatiyo magubawa raza ni gadi ya guji kwanan ya gimi nan yo ungu ibn kasir mala ibn kasir ya mito tilan malikiya malaya ya hmm? zuji sallah ya juma guji gungwa salatu hukumu tariki abu eh kai sai bila mai di sun so ko so ya ga karshe ne ya wa labe ne wato ya lagan da bat labe ya bu mun lu serve as darasi ya zuga sai ya reference na dikiya na na walade tabbaci ne kawai no la ta mi die le gan wa guli ta kan amma mi ga ta ki we ji zo da best o to ni mazu duri ta du waza zo wodi ta ki ga ungun bo ngo to gan wato ya ila ibn na rabbil alamin ibn qayyim volum 1 page 50 ga wa tagutu kullu ma tajawaza bil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta ko alegan tarifi na ibn kaim labi ya ce ta wutu na gadana ko ba na mu dana gadana ila mawaki na bu a mujin asawakul mursala kimina mawaci fiye ga shagon na mangi kamin luna sun sha Allah ta laba ga bukatu a yau a na iga daidan sai ci ala duya ba na mai iga cin bici nan sai ci fabi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bẹ́ẹ̀ ni àgbà wọn búba rẹ̀. ọ gbogbo yóò wà bí dáná ni ọ gbogbo yóò wà bí dáná ni àmọ́ mi wà mí lá ẹ̀gbọ́n ẹ̀gbọ́n kẹ́mi lé lítàsí náà tí là àdìsí bìí. hadisi kishin sa mutum ko hadisi da ce be so mi ga mai hadisi ga ibn kayyim ibn kayyim ibn kayyim la ji gane wata yusuf ko ko musnidu ko amirul mu'minin fil hadith da shi shodi an wazan duru na ah, ga zanu to ga le no sa jadi o feli o fe won yo la in in na akira no la ji kiyo akira no la yu ibn qayyim hadisu bi manya fikiwi bi tafsiri bai manyan usuli bai manyan luga bai manyan nawi tarjima ibn qayyim na bidan na bidan chaban littafin yazadul mali fi hadi khair libado nan takikin shuaib al-arnaut abdul qadir al-arnaut tarjima ibn qayyim ga huwa ga ya al-imam al-muhaqqiq al-hafiz al-usuli al-faqih an-nahawi صاحب الذهن الوقاد wal qalam sayyal ko wa ta'lif al kathira al mati'a shamsuddin abu muhammad ibn abi ibn ayyub ibn sa'd ibn harizi az a ad-dimashqi al-mashhur ibn qayyim al-juziyya wale ko yi imamu yi muhakkiki mana ya galcin da ba yi gabe wulawun taki na tsoyi daidai na dana al na da thousands dubban yin hadisi fito nan al'usuliyu usuliyu na manyan usuluna al-faqihu na manyan fikiwuna an-nahawiyu na jikinan na manyan nawuna sahibu zihin al ko har dai felo ne ga ibn qayyim al juziya na so ah, da wale gan a mu dai manyan hadisi don wa jikiyo wa gadan alhafiz to wanci inda da ko ta soki to we bagalo tazkiratul lufazi tazkiratul lufazi ya al-imam zahabi followed by takmila ko zai takmila na al-husaini jiyuna gani be zailu na al-imam suyuti jiyune yau le don ko bagada abu al-tarjuma ibn qayyim eh, ga kiyo ga hafiz ga garu miya hadisa hacin ga ga muyo magalu muqaddimayan takiki na muhaddisi misra Allah mutu misra muhaddisuha Ahmad Mamba Shakir Abdul Ashbali sai ci gunjun gafara takiki eh, muqaddimayan takiki sharai shar'i ja musnad ali musnad imam Abu Ibn Hanbali ma ga wa ba ga gan mini zai ji ku Musnadu imam Abu Ibn Hanbali fitina ibn qayyim ibn kasir dawo mu yo ko mini ubo be zadul maali tina mujalladi gutsun ibn qayyim fe lojilo mu ci jikiyo mu ci kaw ta eh mu fe lojilo mu fe lojilo mu ci kaw ko so ne gan ka daga wasu ezulan na ɓata wasu kabeci daga ya zanda a yasakwai na wallahi wa ga washi washi ya ka fa bi shaidan so kun hmm? mm-hmm. yi za ta janja e ya bugowa ne ga yi gafai miliyan manyan hadisa a cin amma ina mi wago son tuna ngai ga ga wa lam ya zo lam tu adabu yake yo adabu yan katu ina me junufi na kanu a gagan title ya alhafizu almuhaddisu almusnidu and the rest you must do you ne daga mi tukiyo principle na manyan fannin wuce ga layan shi shi nan ko laji ganewa misali gbani ya bane za mu ci ta chemist don ci makin jina wa biyu yi ga doctor sai yi doctor za ga manan ko ya bane mu wale ga za mu ci wo turanci dai da yi aka kuga ga wa gbogbo gbogbo gbogbo gbani kuma ga wajina ko mutu laji grand wani ga wa sai za mu ga kiyo barista barista kashi sagu ji kiyo sabu ko tu ba biyo to yi rin na shi mun ga yanzu jiki yanzu tantance wu mun jika kawai da shi fi da wanzan wanzan ka zai al-hafiz muhaddisu muhaddis yanzu yi in mun dai da na shi e eh, gofan wuna sai da dafi fi yana gu eh, confirm ga amma dai ta ji da bane ya ya fi dinan bani sunna waga dan tazkiratul ufazi yan al-imam zahabi hmm. ngole ne full confirmation ga manyan hadis gagarumo Hmm? sunna waye in ga agun tazkirun na ko yan rabiul madkh aliyu hmm. wuce full confirmation ga man gagaru mi hadisu ga waje kiyo ga wayo sunna waye in ga agun tabaqatu shafi'iyya yasubukiyo wuce laudo na ga kiyo mai shafi'iyya wuce koko a tin ga waje kiyo ga sun sunnawe nga gun tabaqatul malikiya e ibn farhuno wuce alama yake hmm? ma'ana man wuce ko nga wai guniya malikiya bo tabaqatul hanabila wale ko gambe concluding part na ibn rajab alhambali bi kanin ko ah. wale gan waga ce waga waga cin na jile a bi waga yes wani le ko na jile adu ne yana ya e bo da na ji fanya na handa ba wanci ba ba ji kiyo ya ga dan yo fa da ganga gwayo wallahu alam ane ga din ce cha la duya ane ga ci ne ce ce fabi ce ci ilimi na ji amfani ga albarka yana ce ci mu ya ilimi na ji amfani ba albarka yana sai ce ilimi na jamfani yadda albarka yana ba na shiga cin bishin ya babu sai ce mun fabi sai ce aga ski wuyin ya yi koyi milatu sai ce aga manin wuyi ya yi koyan biya biyu su hannu